karatun da zai iya zauna da mutum ko bai da shi wannan wahalar da kankana maka eh tsakanin da Allah ban koyi maka eh in dai za a bata wanga a bata wanga a bata wanga saboda wata matsala wannan sun an iya shi an kware kuma sosai eh amma dai karatu a ce ai karatu irin kai ka saba misali manazara ta ilimi a zuwa zauna su ba za su iya haka nan ko ba za su yadda su zauna da kai ba duk yadda za a yi wa ba za su yadda ba jiya da ka tsaya Sokoto wallahi sati guda ba za su yadda su zauna da kai ba ko zan yi sati a garin nan ba za mu haɗu ba Allah da iko yake ba za su yadda ba na haɗa ma ba za su yadda ba wato kawai dai za su zo su sa mutane su karya azumi kuma su ce duk wanda ya cika azumi dan bid'a ne shikenan kawai abinda suka iya kenan lalle tabbas eh lalle tabbas dan ina gaya maka ni kai na shi wannan yaron mutalan da ka gani eh akwai zaman da na bukata an matsala guda tara ya ce za a yi ko kiran waya an kai bai ɗaukar waya. Ah, Yadda ka ce ko kiran Ni ma haka ai na gaya maka na kira shi sama da sau sittin ina kiran waya. Wallahi ko da kuskure wallahi bai ɗaga ko kira ɗaya ba. Lalle ka daina ɓata lokaci. Ga waya ta nan muna sawa a live. yanzu live din nan da muke yi a ce ko da wasa shi murtala ba zai dan waya ya kira ya ce ni ne murtala asada tunda dai waje na kuka zo nan Sokoto kuma a kaina kuka zo ku gaya wallahi zan gaya maka inda nake ya kira ni a waya wallahi tallahi zan faɗi inda nake da sunan hotel ɗin da nake zaune lallai ya zo da zai zo yanzu ya zai a iya zo yanzu misali kai ba yanzu kana live na hake ba kuma ana ma tambayoyi eh to ba ya nuna shi yana da hujja ba ya kawo na ana bai yi live din aka kira ba eh shi bai yi live din ai masa tambayoyin ba ko sai bai live din a kira mana amma dai yayin son kai ka koma can Kano in yayi kai in yayi Mm-hmm. <clears throat>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 wani abun mamaki wanda na san mutanen Sokoto Allah ta'ala ya ƙara musu albarka aka ce na shehu don gaskiya aka yi ku to Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara tabbatar da su akan gaskiya ya kuma wato shiryar da mu da su baki ɗaya zuwa ga tafarki madaidaici wato abin da <clears throat> ya ƙara gasgata min wannan kirari da ake yi wa mutanen sokoto wato na shehu don gaskiya aka yi ku abin mamaki na rantse muku da Allah ‘yan uwa musulmi ina muku rantsuwa da Allah babu wani ba sakkwace babu wani mutumin Sokoto. da muka ce masa wai an shirya munazara kuma za a yi ta a filin sukuwa wallahi face ya ce mana wannan ƙarya ne ba munazara aka shirya yi ba wallahi babu wani ba basakwace na sake faɗin wannan magana ne saboda yanzu a social media ku sake ji ku sake ji daga bakin sakkwatawa waɗanda suka san garin sakkwato suka san kuma abin da yake gudana a Sokoto wallahi duk abin da suke maimaitawa kenan muna ce musu mutumin nan an shirya munazara da shi kuma ya ce wai a filin kuwa sai su ce a ƙarya ne wallahi ba munazara yake so a yi ba wallahi ba munazara ba ce babu wani ba sakwace da muka gaya wa cewa an shirya munazara za a yi a filin su kuwa face ya ce ƙarya ne abu na biyu jama'a na rantse muku da Allah ba mu haɗu da wani mutum ɗaya wanda ya san wannan mutumin ba duk wanda ya taɓa sanin wannan mutumin da ake kira murtala asada murtala bello asada duk wanda muka haɗu da shi cikin mutanen da suka san shi wallahi sai ya ce mana ƙarya ne wallahi ba za a yi wannan munazarar ba inda murtala ne da mun haɗu da su mun ce munazara ce za a yi muƙabala ce za a yi ba don kowa ba sai don al'ummar musulmi an shirya munazara ne saboda al'ummar musulmi su fa'idanta su sami ilimi a zo a tattauna a yi baje kolin hujjoji da dalilai hakan zai taimaka wa al'ummar musulmi a haska musu wata matsala ta ilimi a zo a gwabza akan wannan matsala ta ilimi da hujjoji da dalilanta jama'al musulmi suna buƙatar wannan a duk inda suke a faɗin duniya a duk inda musulmi suke a faɗin duniya suna goyon bayan a zo a yi wannan zama a zo a yi wannan tattaunawa za ta amfane su za ta haska musu za ta fito musu da wasu abubuwa da suke bukata da haka sai mu ce musu mun zo za mu yi munazara ne da murtala murtala bello asada na rantse muku da Allah duk wanda ya san wannan bawan Allah ce mana yake wallahi sai sun rantse mana ma da Allah su ce wallahi ƙarya ne wallahi in dai murtala ne ba zai zo ba duk wanda muka haɗu da shi zai ce mana wallahi da kun san waye murtala bello asada wallahi da ba ku zo ba sai su rantse mana da Allah su ce wallahi in dai murtala ne wallahi ba zai zo wannan munazarar ba duk wanda ya san murtala a nan faɗin Sokoto wallahi abin da yake gaya mana kenan duk wanda ya san shi sai ce mana wallahi in dai murtala ne to babu yanda za a iya zo ya amsa muku wani zaman munazara ba zai taɓa yiwuwa ba to jama'a yanzu abin da za mu yi tunda ba mu samu murtalan ba <clears throat> kuma mun yi iya ƙoƙarinmu mun sa abokansa mun kira ɗalibansa mun kira 'yan sakkwato mun ba da cikiyarsa mun yi duk iya ƙoƙarin da za mu yi bayan ya gama wannan komedi nasa a filin su kuwa har yanzu ba a sake samun sa ba wanda ya ƙara ɗaga waya ba wanda ya ƙara ɗaga waya to jama'a yanzu abin da nake so in yi dan Allah jama'a ku bi ni a hankali cikin kwanciyar hankali da nutsuwa za mu warware duk wata magana da suka kawo da sunan ilimi duk wata magana da suka kawo da sunan karatu da hujja jama'a za mu warware ta za mu tabbatar wa al'umma ta tattun maƙaryata ne kuma wallahi cikakkun mayaudara ne kuma ƙarya suke wallahi lazi la ilaha gairuhu wallahi ƙarya suke ba su shirya a zauna da su ba wallahi ƙarya suke ba a shirye suke a zauna da su a tattauna wannan matsalar ba ai na rantse maka da Allah murtala a sada, wallahi da waje na ka zo a jihar Kano ka san wallahi ba inda zaka saukan ba cikin gidana ba ka san ba inda zan sauke ka in ba cikin gidana ba yaushe za a tsaya harin tsaya ina neman ka kana ka zo Kano kana nema na haka yanda ni nake faman neman ka nan a Sokoto ga wayarka ina kira sama da 60 ka tafi kayi comedy a filin sukuwa kayi comedy a filin sukuwa muna ta neman ka gashi yau yanzu muna sama da kusan awa 24 a jihar Sokoto to babu komai babu komai Allah subhanahu ta'ala zai tabbatar da gaskiya Allah subhanahu ta'ala zai ɗaukaka gaskiya Allah ta'ala zai ba wa gaskiya nasara ka yadda a zauna ko baka yadda a zauna ba dama da ka yadda an zauna wannan ka taimaka wa al'ummar musulmi ka taimaka wa kanka kuma ka taimaka wa mutanen da suke da kishirwar su ga wannan zama don su ga yadda za a tsage gaskiya kuma a warware tsakanin zare da abawa to dama da ka yadda an yi zaman mu haka muka so saboda wannan shine buƙatar mutane kuma lallai mutane suna da wannan buƙata babu shakka to amma tunda baka yadda ba har ga mu a Sokoto to bari yanzu mu kuncewa mutane zani game da ita wannan matsala mu kunce ta mu warware ta mutane su ganta ta fito fili a fahimci yadda al'amuran suke jama'a kun sani topic ɗinmu topic ɗin da yake tsakaninmu da murtala a Sada da malam musa lukuwa topic ɗinmu da muke magana a kai abinda muka yi musu raddi a kai shine jagorancin sallar idi da bid'antar da duk wanda ya yi azumi talatin da cewa da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi talatin ba wannan shine topic ɗin da muka ɗauka muka yi musu raddi muna Kano muka ce cewa da suka yi duk wanda ya yi azumin watan Ramadana azumi talatin ɗan bid'a ne muka ce ƙarya ne muka ce wannan ƙarya ne cewa da suka yi cewa da suka yi duk wanda ya cika azumi talatin ɗan bid'a ne sannan me sannan suka ce me eh, duk wanda ya cika azumi talatin suka ce dan bid'a ne kuma suka rantse da Allah suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi talatin ba sannan suka ce suna kalubalantar duk wanda yake da ja da wannan abu da suka yi ya zo ya ba da amsa jama'a kun sani akan wannan muka yi musu raddi akan wannan muka yi musu raddi amma sai murtala ya dawo ya ce a'a shi fa ɗinmu da yake tsakaninmu da shi guda ɗaya ne shi ne maganar ilimin taurari maganar al'ilmul falaki al'ilmul falaki wato ganin wata ko duba wata ta hanyar ilimin taurari wanda malamai suke kira ilmul hisab ko kuma su kira shi ilmul falaki ko kuma da turanci a kira shi menene ko da turanci a kira shi menene astronomic ko astronomy wani uh, sunan ilimin kenan da da <clears throat> da ake magana a kansa to sai murtala ya dawo ya ce shi fa topic din da ya sani tsakaninmu kawai shine uh, abu na astronomic ko astronomic shine kawai ilimin da ya sani uh, shine kawai topic din da ya sani wanda muke da sabani a kai astronomy cewa kawai ilimin a gane hudowar wata da faduwarsa da kwanakin wata ɗin da yaushe ya fito da yaushe ya faɗi ta hanyar ilimin taurari wannan shine topic ɗin da yake tsakanin mu da murtala to yanzu abin da za a yi ku ajiye wancan topic namu na asali yanzu mu tattauna da murtala bello murtala asada mu tattauna da shi akan wannan topic ɗin nasa sabo da ya kawo mu tattauna da shi mu ba shi gamsassun amsoshi daga cikin littattafai mu karanta masa abin da malamai suka rubuta sannan sai mu dawo kan asalin topic ɗinmu da kuma asalin abin da muke magana a kai na abin da suka ce duk wanda ya sallah duk wanda ya sallah ranar talata ko duk wanda ya azumi talatin ɗan bida'a ne kuma ya yi aikin banza sannan suka zo suka yi jagorancin idi a cikin al'umma suka ce ƙarya ne manzalar sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi talatin ba da sauransu yanzu mu fara ba shi amsa akan wannan sabon topic da ya kawo sai mu koma kan tsofaffin topic ɗin namu ya kamata tun da yau muka dawo karatu sai mu ɗanyi wasu 'yan isharori akwai 'yan bayanan da nika son in yi takaitattu bayanan da nika son in shi ne abinda ya faru na magana ganin wata kun ga an yi ta suratai Najeriya duk suratan da an kai wallahi suratan banza na mu abinda muka cewa inda dan da iya mace ta tsuguna ta haihuwa wanda duk ganin ba daidai muke ba to ya ta takarda majalisar mai alhurma sarkin musulmi a shi a kira su malam Musa Lokuwa su zo su zauna da shi idan ya kure su da hujja ba za su sake magana ba in so sake magana a kashe su amma wallahi duk wani tsugun tsugunne tsugunne da wani muna munahuci da wani makirci a yi kaza a ɗaukan musu mataki don Allah yanzu aikin hankali na a Najeriya aka ce a ɗaukan wani mataki ga masu cewa Isa ɗan Allah na ga masu cewa babu Allah suna gudanar da addinin su ko ba su gudanarwa to dama isharar da nika so in yi makirci an yi makirci an gaji kuma wallahi babu abin da makirci zai yi amma ya kamata kowa ya sani wai menene sabaninmu da majalisar sarkin musulmi saboda akwai kun ji ya ce ya kamata kowa ya sani wai menene saɓaninmu da majalisar eh, sarkin musulmi to bari mu ji me meye saɓanin naku munafukan Allah makiyan Allah masu yada ƙarya ai ba su yarda da sarkin musulmi ba ne to ne jawa muke mi manzo Allah ya ce awa ne jawa kashe su ya ce ai zo ka kashe mu munafukan Allah abinda an matsalan mu da mai alhorma sarkin musulmi shine ya dogara da astronomers ya dogara da masana ilimin taurari wurin daukar azumi da aji azumi wannan kafu da ka kara shi an matsalan mu to ya ce kar a dada kar a kara matsalar mu da su shine matsalarsa da majalisar sarkin musulmi shine sarkin musulmi ya dogara da masana ilimin taurari sarkin musulmi ya dogara da masana ilimin taurari da haka wannan shine matsalarsa da sarkin musulmi kada a daɗa kada a rage to mu je a haka murtala asada mu je akan cewa matsalar ka da sarkin musulmi shine sarkin musulmi yana amfani da ilimin taurari ko ya dogara da masana ilimin taurari wajen gane hudowar wata ko kuma faduwarsa to mu je menene bari ku ji abubuwan da zai nakalto sai mu tattauna kai? dalilin mu na cewa ya dogara saboda shi da kai ne sarkin musulmi ya faɗi cewa an ba shi labarin an ga wata daga cikin abubuwan da ya faɗa ya ce sarkin kabin ya bu ya kira shi ya ce an ga wata kenan sarkin kabin ya bu ya gamsu an ga wata ko bai gamsu ba a matsayi ne na basarake an tantance an yadda an ga wata sai ya kira sarkin musulmi cewa an ga wata sarkin musulmi ya ce mai ba mu yadda ba tun kafin a yi bincike ya fi mana an gani ya bu sarkin kabin ya bu kira mu an gani in ce a ce mai yaban gaba ba kuma ka yi wani bincike in ji sarkin musulmi kai munafikin Allah mai kokarin ka ce zargin sarkin musulmi da to gashi da baki ne ya faɗi al iqraru aula min ash-shuhud don haka sarkin musulmi ce tun ba a yi binciken komi ba ya ce ba karba ba sai ce missa ban karba ce saboda ba a ma haihi watan ba dan na tambayewa ga watan nan missa ba ma haihi watan ba to wannan ra'ayin na na sarkin musulmi mun ka ce fatata ko manzo Allah ce ka mai biyayya na rance da girma Allah in kuna girma ku kuna yankewa a yanki guda a koma jawo guda ba mu bin wannan akida don haka wannan fatata don haka fahimtar mu sarkin musulmi bisa ga fata yake ina faɗin wannan wadihan don kan ma wani shi mai sharhi ga maganganu na sarkin musulmi fatawa ce game da ganin wata fata ce ya ce Allah ya kawo sauki ni a sauki ya ce kana iya ganin tahiyar wata ta shekara guda ya in kwamfuta ce na nan zai gwada muku yadda tahiyar wata take Allah zuwa zala ya ka sauki yanzu kana yanzu yin wata tahiyar wata daga yanzu har zuwa shekara guda ma kana gani in kana in kana da kwamfuta za kasa kana gani inda wata aiki ka ga inda rana take abu mai sauki da ce ba abin da na kawo kwamfuta kun gani idan aka aiko ce ga wata ga rana Sauran wani na ga watan nan Kuka ce wannan saba ma umarnin manzon Allah na to wai mi addalilin mu na cewa sarkin musulmi ya saba ma manzo manzon Allah. Wannan magana ba sabani an kai ba ijma'i ne na malamai cewa duk wanda adda wannan ra'ayi ba a biya ce. ashe in ka ji wani ya ce ai don haɗin kai a bi shi jahili na bai karanta addini ba daga cikin malaman da sun kai da aure ijma'i akan wannan matsala akwai shehul islam ibn taymiyyah al-harrani malami na ko ba malami ba to ku dauki majmu'ul fatawa na babban malami shehul islam ibn taymiyyah al-harrani mujalladi na 25 shahi na 132 to jama'a za mu fara za mu fara ita wannan munazara ko da da sautin shi wannan matsoraci ne wanda muka taso tun daga Kano bai duba irin nisan tafiyar da muka zo ba wannan tafiyar ya mutunta ya yadda a zo a zauna a haskawa al'umma menene gaskiya kan wannan lamari to amma duk da haka tun da muna cikin Sokoto to za mu yi amfani da sautinsa da maganganun da ya faɗa za mu ba shi amsa insha Allah ta'ala za mu biyo mu ba shi amsoshi waɗanda suka dace na farko ga abin da yake faɗa jama'a ya furta kunji ya ce an yi ijima'i kuma yanzu zai lasabto littattafan da suka tabbatar da wannan ijima'i cewa ba a amfani da ilimin taurari wajen tabbatar da ganin wata wannan ijima'i ne da haka zai shiga lasabto littattafan da suka tabbatar da wannan ijima'i to jama'a abu na farko wannan magana ta murtala bello asada magana ce wacce take ta yaudara da jahilci saboda ganin wata ta hanyar ilimin taurari gane fitowar wata ko rashin fitowar wata da ilimin taurari fuska biyu ne akwai abin da aka yi ijiba'i a kansa cewa bai halatta ba haramun ne akwai kuma fuskar da aka samu saɓani a kanta akwai fuskar da aka yi ijima'i a kanta akwai kuma fuskar da aka samu saɓani a kanta amma za ku ji murtala bello ya ce an yi ijima'i kuma wannan yake ta maimaitawa yana yana ishara zuwa ga littattafai yana cewa a duba shafi na kaza mujalladi na kaza shafi na kaza to duk ga littattafan a gaban mu. duka zamu bude buɗe duk wani littafi da ya ambata zamu karanta shafin za ku ga yanda magana take malam bani mawahibul jalil sharhu mukhtasarul khalil sharhu mukhtasarul khalil sharhu mukhtasari khalil na al-imam abu abdullah muhammad ibn muhammad wato ta'alif imamul malikiyah al-hattab kenan al marufu bil hattab wanda ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 959 ya hakuri na'am wanda ya bar duniya yana 100 eh, hijira tana ɗari tara da hamsin da hudu da haka za mu buɗe wannan littafi za mu karanta jama'a za ku ga ita wannan magana da nake gaya muku cewa da'awar ijima'i ta hana ilimin taurari amfani da ilimin taurari wajen ganin wata wannan abu ne mai fuska biyu akwai inda aka yi ijima'in daban ya kamata kai mutane cikakken bayani su gane wace sura ce aka yi ijima'i akan haramcinta kuma ka zo ka yi bayanin wace sura ce aka samu saɓani inda salaf tun zamanin magabata kama yanda ibn rushd yake faɗa cikin wannan littafin bidayatul mujtahid wani wani ayatul muqtasid ya zo ya yi ishara zuwa ga wannan littafin nan ma ya ce ijma'i ƙarya ne ga karatu nan malamai sun rubuta sun ware abin da aka yi ijma'i a kansa sun ware abin da magabata suka samu saɓani a kansa wanda yake buƙatar a duba a yi ijtihadi a duba dalilai a rinjayar da magana mai rinjaye a ɗauki wacce ake ganin dalilanta sun fi ƙarfi amma ka zo ka wa magana kuɗin goro kana nuna wa mutane ko kitabun tauhid baka samu damar karantawa a gaban malami ba don wallahi da ka fahimci ko kitabun tauhid da ka fahimci babu ma ja a fit Jim, da ba za ka faɗi wannan magana ba jama'a ga littafin wato mawahibul jalil li sharhi mukhtasari khalil a wannan littafi a juz'i na biyu ga littafin ne a hannuna ni daga wa mutane littafi nake yi in nuna musu in karanta musu bari ku ji abin da al-Imam al-Hattab yake faɗa ga abin da Hattab yake faɗa a shafi na ɗari hudu da biyu shafi na ɗari huɗu da arba'in da biyu ga abin da yake cewa yana warewa tsakanin abubuwan guda biyu da ibara a bayyane ƙarara wacce ba wani ɗalibin ilimi da ya karatu a hannun malamai wanda zai rikice ya dinga gauraya abubuwan guda biyu yana cewa duka an yi ijima'i sai ka ware abubuwan guda biyu saboda ka kasance mai adalci ana magana ne game da mas'ala ta ilimi al-imamul hattab a cikin wannan littafi nasa mawahibul jalil sharhu muktasari khalil a shafi na 442 yace idh la yajuzu li ahadin an ya'ula fi sawmihi wa fitrihi ala zalika fayastaghni anin nazari ila al-ahillati bi ijma'il ulama kunji imam al-hattab yana magana game da ilimin taurari game da abin da ya shafi ganin wata amfani da ilimin taurari game da abin da ya shafi ganin wata sai ya ce izla ya juzu li ahadin bai halatta ga wani mutum ba an ya ula fi saumihi wa fitrihi ya koma a cikin azuminsa da shan ruwansa ya dogara kacokan ala zalika akan ilimin taurari fa yastaghni anin nazar ila al-ahilla ya ce ba a buƙatar ma a tafi duba wata ko ganin wata ya fito ko ya faɗi wannan bai halatta ba ga wani musulmi zai ce bi ijma'in min ulama'i wannan ijima'i ne tabbatacce tsakanin musulmi sai ya ce me sai ya ce wa inna makhtalafa ahlul ilmi ya ce ai kadai malamai sun yi saɓani fi man kana min ahli hadha sha'an cikin wanda yake da alaƙa da ilimin taurari shi da kansa ya san ilimin taurari ɗin idza uhmiyal hilalu ranar da aka samu hazo ko hadiri hallahu an ya'mala ala ma'rifatihi a wannan rana zai iya aiki da ilimin taurarinsa amla ko kuma bai da damar aiki da ilimin taurari yace faqala mutarrifun ibnu shikhir annahu ya'malu fi khassatihi ala dhalika ya ce mutarrif ibn shikhir ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ce shi ne ilimin taurari duk ranar da aka samu hazo ko aka samu hadiri wanda ya hana mutane ganin wata zai iya dogaro da ilimin taurari ya ce wa ƙala shafi'iyu aiban fi kuma wannan shi ne ra'ayin imamu shafi'i a ɗaya daga cikin ruwayoyi ingantattu daga imamu shafi'i to kun ga anan yan uwa musulmi wannan babban malami al-Imam al-Hattab a cikin wannan littafi wanda malami ne da ake kiransa Imamul Malikiya fi asrihi babban malami ne na Malikiya a zamanin sa kun ga ya rabe mana abubuwa guda biyu ya ware mana inda malamai suka yi ijma'i ya ware mana inda malamai suka samu sabani bani taysirul azizul hamid sharhu kitab tauhid a wannan littafi na Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab a shafi na 441 a babu ma a fi tanjim shi ma a Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab shi ma ya sake bayyana wannan karatu kuma ya bayyana saɓanin da magabata suka yi game da ilimin taurari ya kasa shi kaso uku ya bayyana ilimin taurari wanda yake kafirci ne bi ijma'il ulama ya bayyana kashi na biyu wanda shi ma magana mafi rinjaye cewa kafirci ne ya bayyana kashi na uku wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul da ya zo karkashin sa yake cewa wa kariha qatada ta'alluma ilmi manazilil qarab manazilil qamar wa lam yurakhis ibn Uyayna fi wa وذكره wa عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيما da yazo ya faɗi saɓanin da magabata suka yi game da ilimin taurari wanda ya shafi gano hudowar wata da faɗuwarsa ya faɗi cewa ga, maganganun magabata ga kuma saɓaninsu ya ce kare haƙata da ta'alluma manazilil kamar. imam qatada ya ya kyamaci wannan wato ya hana yana ganin haramun ne walam yurakhis ibnu uyayna haka nan ibnu uyayna shi ma yana ganin haramun ne wa zakarahu harbun anhuma kama yanda harb ibn isma'il al-kirmani ya rawaito an qatada wa an ibnu uyayna sai yace wa rakhasa fi ta'allum al-manazil ahmad wa ishaq yace imam ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahuya sun halatta koyar ilimin taurari sun halatta koyan ilimin taurari don gano hudowar wata da faduwarsa sun halatta wannan kamar da ruwaya ta tabbata daga imamu shafi'i kamar yadda ruwaya ta tabbata daga mutarrif ibn shikhir ahadu kibari tabi'in to kaga mas'alar da ake magana kanta ba ni bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ibn rushd ibn rushd wato abul walid muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn rushd al-qurtubi al-andalusi wato ibn rushd al-hafid a wannan shahararren littafi nasa na malikiya wanda ake kira da suna bidayatul mujtahid idan aka duba shafi na ɗari uku da biyu ga abin da ibn rushd yake faɗa a matsayin ruwaya ce daga magabata kuma ra'ayi ne na magabata ya ce wa rawa ba'du salaf barin karanta ku ji barin karanta ku ji ba a banza wannan jahili ya ƙi yadda a zo a zauna a buɗe littattafai a karanta ba wallahi ba a banza ba ya san abin da yake yi kuma ya san cewa babu shakka a waɗanda suka ma gaya masa waɗancan littattafai da yake gaya wa mutane ya san ƙarya suke yi ibn rushd a cikin kitabun siyam da ya zo yana magana ya ce an rukunul awwal az-zaman ya ce fa'amma rukunul awwal allazi huwa az-zaman fa innahu yanqasimu ila qismain ahaduhuma zamanul wujub wa huwa shahru ramadan wal akharu zamanul imsak anil muftirat wa huwa أيام هذا الشهر دون الليالي ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل مسائل قواعد اخت... قواعد اختلفوا فيها فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص في حق شخص وأفق في حق شخص شخص وأفق أفق سيأتي وأما طرف هذا الزمان يأتي كما بياني هل يزوك الغبر بيك وروى بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس يتي وهو مذهب مطرف ابن الشخير وهو من كبار التابعين وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزئه إلى ما دمنا فهمت؟ نعم. Ya ce wa rawa ba'adu salaf wa rawa ba'adu salaf Ya ce wasu daga cikin magabata suka rawaito An annahu idza ughmiya al-hilalu ran da aka samu hadiri ko hazo raja'a a ilal hisabi bi masiril qamari wa shamsi to za a koma a dogara da ilimin taurari a gano cewa jaririn watan Ramadan ya kama ko bai kama ba yace wa eh, huwa mazhabu mutarrif ibn shikhir kuma ka zo kana ta cika baki kana wa mutane karya wallahi tallahi an yi ijma'i ibn taymiya ma yace an yi ijma'i ba ni ibn taymiya ga ibn taymiya gashi mujalladi na 25 majmu'ul fatawa mujalladi na 25 ashafi shafi mujalladi na 25 ashafi shafi na a na 132 yace fa inna na taimiyya ya bari ku ji irin maganar al irin maganar da hattab yayi cikin kashful jayabin mawahibul jalil sharu muktasari khalil irin maganar da hattab yayi cikin abunan sharhu sharh khalil irin ta ce taimiyya ya maimaita nan ya ware tsakanin abin da aka yi ijma'i a kansa da kuma gabar da aka samu saɓani a kanta amma ka zo jahili kana mutane karya kana rantsuwa kawai saboda zaka ci mutuncin sarkin musulmi zaka samu kuɗi a wajen 'yan siyasa zaka zagi wancan gwamna zaka ci mutuncin wancan za su baka kuɗi za su yi maka abin nan ibn taymiya a shafi na 132 yace fa inna na'lamu bil littirar min al islami ibn taymiya yace mun sani da ilimi na lalura a addinin musulunci annal amala fi ru'yati hilal as-sawmi abinda ake yi dan gano jaririn wata na ɗaukan azumi awil hajji ko aikin hajji awil idda ko kuma a idda awil ila'i ko na ila'i duk da wani abu da ya shafi lasafta kwanakin wata aw ghairi zalika min al ahkam al muta'alliqati bil hilali ko kuma duk wani hukunci da addinin musulunci ya zo da shi ya rata rataya shi akan ganin wata da faduwar wata malam yace ibnu taymiya yace bi khabaril hasibi annahu yura aw la yura la a dogara da ilimin wani mai ilimin taurari a ajiye ganin wata da duba hudowar wata ko faduwarsa a dogara ka a kan cewa wani mai ilimin taurari shi zai mana bayani wata ya fito ko ya faɗi ba tare da an duba ba Ibn taymiya ya ce an sani da lalura ta ilimin addinin musulunci cewa la juzu wannan bai halatta ba sai ya ce wan nususul mustafibatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kasiratun yace nassoshi da suke nuna haka suna da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru kun ga hadisai masu yawa yace wa qad ajma'a al-muslimuna alaihi ibnu taymiya yace wannan gabar musulmi sun yi ijma'i akan ta babu sabani yace wala yu'rafu fihi khilafun qadimun aslan yace babu wani sabani da aka samu la'ada wala khilafun hadisin ko a yanzu ba sabani gaba da baya sai ibnu taymiya ya tafi waccan mas'ala ta biyu gabar inda aka samu sabanin da maganganun da aka samu na malamai inda gabar da ake da saɓani game da ilimin taurari ko amfani da ilimin taurari don tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata wacce gaba ce bayan yi ta a gama wancan bayani na ijima'i sai ce illa illa adatul stesna ka ganta mala <laughs> ya ce illa ya ce ga adatul stesna yace anna ba'd al mutaakhirin min al mutafaqihati al hadisin ba'd al mi'ati salisa yace sai dai bayan shekara bayan hijira eh, bayan shekarar hijira ta ɗari uku bayan shekara ɗari uku da hijira za'ama annahu idza ghumma al-hilalu jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi sai yace sai dai akwai saɓani a wata gaba sai Ibn taymiya ya ambaci gabar ya suranta ta ya faɗi yanda aka samu saɓani a kanta bayan ya gama cewa wa ajma'al muslimuna waccan gaba ya gama magana da ita wato dogaro kacokan akan ilimin taurari dan tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata wannan shine wa ajma'al muslimuna alaihi amma akwai gaba akwai surar da aka samu saɓani wasu suka halatta wasu kuma ba su halatta ba ga ta nan ita ma ibnu taymiya yana ƙara fito da ita yanda ibnu rushd ya faɗa nan cikin bidayatul mujtahid yanda al-imam al-hattab ya faɗa cikin kashful jalil li sharhi mukhtasar khalil yanda ibnu qudama ya faɗa yanda ibnu hajar yanda san'ani yanda mansurul bahuti yanda dukkanin malamai na musulunci yanda abu ishaq shirazi yanda dukkanin uh, har abu malik cikin sahihu fiqh sunna duk zamu zo zamu karanta jama'a ga littattafai na ilimi ga ɗaliban ilimi a duniya kuna yi wa mutane ƙarya kuna sa su suna karya azumi kuna sa su suna raina sarkin musulmi a matsayin ku na gawurtattun jahilai a cikin al'umma kuna batar da jahilai kuna kiransu zuwa ga bata kuna sa su suna karya azumi kuna cewa duk wanda ya cika azumi talatin kuna ce masa dan bid'a duk wanda ya cika azumi talatin kuna ce masa yan bid'a ga wanda malamai suka sa shinge suka raba matsalolin guda biyu wannan mai ijima'i sura ce daban inda aka samu saɓani wata gaba ce ita ma mai zaman kanta daban yace za'ama annahu idza hummal hilalu jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi yace da haka ga abinda malamai suka faɗa lokacin da ga abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa lokacin da wato aka samu hadiri ko aka samu hazo cewa za a iya komawa zuwa ga ilimin taurari don aiki da shi wajen gano hudowar wata ko rashin hudowarsa cewa watan yana nan ko baya nan ina ba da muna fahimta haka nan ba ni fatahul bari ga ibnu hajar alaskalani ga ibnu hajar wato mutumin nan ji inahu bi junudin la qibala lahum biha wallahi allazi la ilaha ghairuhu malam musa lukuwa da wannan yaro na kaɗan caji da ake kira da suna murtala asada na rantse muku da Allah na zo muku da rindinar da wallahi ba za ku iya taranta ba wallahi ji kun bi junudin laki qibala lakum biha wallahi mun zo da rundunar da wallahi sai dai ka je kawai filin sukuwa din yi iskancin da za ka yi filin sukuwa kuma ka tattara ya naka ya naka kamata a neme ka a rasa amma ƙarya kake ka zo kai ido bi da ni ina ɗauke da waɗannan makamai ina ɗauke da waɗannan makamai na ilimi ina ɗauke da waɗannan littattafai ina ɗauke da waɗannan hujjoji wallahi ƙarya kake wallahi la kai la shi wannan malami naka da yake sa ku ku sha azumi cikin ramadana kuma ku ce wa al'ummar musulmi duka 'yan bid'a ne wai duk wanda ya azumi talatin ɗan bid'a ne kai a kuma mutane da abin takaici kuke wallahi an ce ku duka 'yan bid'a ne wai ku tsaya wai a haba da Allah jama'a haba jama'a duk wanda ya azumi talatin ba ce ɗan bid'a ne wai saboda tsabagen son zuciya na 'yan ƙungiya Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ƙungiya da ƙungiyanci saboda tsabagen son zuciya wai mutanen nan suka dinga rufe ido suna goyon bayan waɗannan maɓarnata a cikin al'umma suka dinga goyon bayansu kai da kai azumi talatin sun ce kai ɗan bida'a ne amma 'yan iska marasa mutunci 'yan iska marasa mutunci suka dinga siyan data wai suna goyon bayan waɗannan shaidanu su ci gaba da karya wa mutane azumi suna bid'antar da al'ummar musulmi suna sa mutane suna karya azumi cikin azumin wata ramadana cikin ramadan ana azumi rana fatsal fatsal mutane suna fama da kishirwa suna bautar Allah cikin azumi lukuwa ya sa mutane su karya azumi amma saboda waɗannan matasa 'yan iska ne marasa mutunci har su fa aka yi azumi talatin ɗin har su aka yi azumi talatin har da su fa luko ya ce dm bid'a ne da ni da su fa da, sauran al'ummar musulmi lukuwa da murtala fa suka hada suka ce mu duka yan bid'a ne saboda mun yi azumi talatin suka sha azumin watan ramadana a garin nan ba wanda ya iya ce musu uffa amma saboda ku yan iska ne waɗannan matasa marasa mutunci suka dinga siyan data suna supporting ɗin waɗannan maɓarnata maimakon su taimaka mu tarfa waɗannan matsiyata maimakon su taimaka yanda mu muka sa ƙarfinmu kuma muka sa da taimakon Allah muka taso muka baro Kano ba don komai ba wallahi saboda maslahar ƴan uwa musulmi wallahi ba don komai ba sai don maslahar ku ƴan uwa musulmi sai don maslahar ku ƴan uwa musulmi ba don komai ba wallahi ba don komai muka yi wannan ba a zo ana ana bid'antar da ku ana ce muku ku yan bid'a ne ana karya azumi su karya azumi a watan ramadana su ce duk wanda ya azumin kuma dan bid'a ne wani irin iskanci ne wannan maimakon ku tara mana a taro ta nan a taro ta nan mu tarfa waɗannan matsiyata mu ƙure su mu nuna wa al'umma cewa matsiyata ne da gaske maɓarnata ne marasa tsoron Allah ƙarya suke wallahi lazi la ilaha gairuhu wallahi tallahi babu hujja ko dalili tare da su ƙarya suke tsinannu wallahi ba hujja ko guda ɗaya tare da su ƙarya suke wallahi ƙarya suke ƙarya suke babu ɗan da uwa ta tsuguna ta haifa a cikinsu wallahi tallahi da ya isa ya gangancin zama da mu ƙarya suke daga shi tsohon da yake musu jagoranci suna karya azumi ɗin yana bid'antar da al'ummar musulmi har taron tsinannun matasan da suke tare da shi yan caji din nan duk yan iskan nan wallahi ba wanda ya isa ya fuskance mu ba dan iskan da ya isa ya fuskance mu a garin naka na sakkwatan kai karamin dan iska ne ai ai kai karamin dan iska ne a garin naka na sakkwatan yanzu nake gaya maka a garin naka na sakkwatan yan iska marasa tsoron Allah marasa mutunci da sauran waɗannan tsinannun matasa marasa albarka marasa albarka ana ƙoƙarin a tarfa waɗannan matsiyata a bayyana wa al'umma cewa suna karya azumi su karya azumi cikin watan ramadana su karya azumi saboda iskanci ba hujja ba dalili sannan su zo su bi da an da duk wanda ya azumin ba. yanzu dan Allah wannan barna ce a cikin addini ko ba barna ba ce ba uban da muka ce ya bamu kwandala ɗaya za mu zuba mai a mota za mu zo don a toshe wannan barna a yi maganinta duk faɗin najeriya ko faɗin duniya idan akwai wanda na kira a waya na ce ba ni naira ɗaya da allah zan zuba mai saboda wata maslaha ta al'ummar musulmi za mu toshe wata ƙofa ta ɓarna a cikin al'ummar musulmi idan akwai wanda na kira na tambaye shi kwandala na ce ya bani in zuba mai za ni sokoto don magancewa musulmi wata matsala da take damun su dan Allah in bai gaya wa al'umma ya tona mun asiri ba Allah ya isa ba uban da na tambaya ko sisi ba uban da na tambaya ko sisi daga aljihuna na cire na sai mai na taso daga jihar Kano har nan Sokoto ba don komai ba saboda ku ƴan uwa musulmi an ce muku dukan ku ƴan bid'a ne kun yi azumi talatin kun sauke kuna fama da kishirwa da yunwa kuna fama da kishirwa da yunwa wannan azumi da ya zo cikin wannan bazara da kishirwa da yunwa da zafin rana ba ku gushe ba sai da kuka yi kwana talatin ku ne wa Allah azumi aka gama kuka sauke azumi wani ɗan iska mara mutunci tsinanne ya ce muku wai wai ku ƴan bid'a ne duka kuma wai a taso za a yi maganin wannan tsinanne la'antacce ɗan iskan gari mara mutunci a taso za a yi maganin waɗannan tsinannu wai ku tsaya wai wai wai kuma wai wasu munafukai marasa albarka suna sayan data wai suna supporting ɗin wai su murtala kai Allah ya tsine muku albarka waɗannan matsiyatan matasa Allah ya tsine muku albarka wai za mu yi adalci yanzu abin da ake gudana yanzu ana nan abin da yake faruwa a Sokoto wai suna supporting ɗin waɗannan mutane da suka bi da antar da su wai a haɗu a taimaka a kawo ƙarshen ɓarnan nan sai ga waɗannan munafukai suna supporting ɗin waɗannan mutane jama'a al'imam Ibn hajar ibnu hajar a wannan juzi'i na biyar a shafi na ɗari biyu da goma sha tara a shafi na ɗari biyu da goma sha tara cikin fatahul bari sharhu sahihul bukhari shafi na 219 me ibnu hajar ya faɗa kuma me ibnu hajar ya nakalto kana ta cika baki kana an yi ijma'i an yi ijma'i ibnu hajar sai da ya kawo maganganu har guda biyar sai da ya kawo saɓani na maganganu guda biyar tsakanin malamai ibnu hajar yake cewa wa amma abu ishaq fil muhazzab waye abu ishak ashirazi ga muhazzab nan al-muhazzab fi al-imam shafii ga littafin shirazi din wanda ibn hajar yake magana a kansa ga fathul bari ga shi al-muhazzab kafin mu zo kan muhazzab din mu karanta me ibn hajar ya faɗa game da shi ibn hajar ya ce wa amma abu ishaq amma ka gashi abu ishak fil muhazzab a cikin littafinsa al-muhazzab fa naqala an ibni an ibni surayj ya nakalto daga ibni surayj luzuma sawmi fi hadhihi sura cewa wajibi ne ai azumi a wannan sura da ake magana wace sura ce yace fa ta'addadatil ara'u fi hadhihi al mas'alati bin nisbati ila khususin nazari fil hisabi wal manazili dan haka idan muka wato tattaro maganganun da malamai suka faɗa in ji ibnu hajar yace a ƙarshe za mu samu wasu maganganu har guda biyar waɗanda malamai suka yi game da aiki da ilimin taurari wajen ganin wata na ɗaukan azumi ko sauke azumi amfani da ilimin taurari a wannan abu ibnu hajar ya ce ana da maganganu guda biyar ya ahaduha ya ce na farko aljawazu wala yujzi'u anil fardi ra'ayi na farko cewa ya halatta in ji wa in ji ibnu hajar zo karanta mana ijma'in mana zo ka karanta mana ijma'in naka mana kada ka manta a garin sakkwata muke a garin sakkwata muke amma saboda mun ka gaskiya saboda mu ne muke neman maslahal al'umma saboda mu ne muka fito muke yi dan Allah ba dan wani ya yabe mu ba ba uban da muke jira ya ce mana ko Allah ya saka muku da alkhairi ba ma so ba wanda muke jiran ya yabe mu ba uban da kuma muka fito don mu birge shi ba wanda muke neman la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna ma nuti'imukum liwajhillah wala ba don komai muke wannan faɗi tashin da wannan wahalar ba wala ba don komai muke ba wala saboda ku yan uwa musulmi wala ku muke so mu tsamo daga wannan barna da wannan iskanci da waɗannan mutane suke yi a wannan gari wannan iskanci da suke yi da sunan addini wala ba abin da muke jira wai ya ɗauka wai kaza da kaza da kaza wala ba abin da muke nema a wajenka kai in ka yabe mu ma Allah ya isa ni in ka yabe ni ma kadan abin nan ɗinka ma gaba ɗaya ba ma buƙatar yabanka uban wa ya gaya maka mun fito muna jira ka yabe mu wa ya gaya maka so muke ka yabe mu wai bare wallahi mu muna tare da da, da Musa Lukuwa kai da yace kai dan bid'a ne kai da yace tunda kai azumi 30 dan bid'a ne saboda kai munafikin Allah ta'ala ne kai ne yanzu zaka goyi bayan sa ana kokarin bayyana wa al'umma makircin waɗannan mutane da barnarsu a cikin al'umma ku ne kuma za ku dinga zagayawa kuna goyon bayan su ku ne za ku zagaye ku goyi bayan su ibnu hajar ya yace ahaduha ce ra'ayi na farko aljawazu ya halatta Ya yace saniha ya juzu wa yujzi'u na biyu ya halatta kuma idan aka yujzi'u ya wadatar salisuha ya juzu lil hasibi wa yujzi'uhu lalil munajjimi magana ta uku shine wanda yake da ilimin alhisab da wanda yake da ilimin al akwai wani bambanci latif tsakanin al-hasib wal munajjim kama yadda muka yi ishara zuwa ga maganar Sulaiman ibn Abdullah cikin Taisir al-Aziz hamid cikin Taisir al-Aziz hamid wannan na daga yanzu ban karanta muku ba akwai bambanci tsakanin munajjimin al-munajjimi wal hasib akwai bambanci tsakanin almunajjim wal hasib yace rabi'uha yajuzu lahuma wa li ghayrihima wa li ghayrihima taqlidu al hasib duna al munajjim magana ta hudu kenan yace khamisuha yajuzu lahuma wa li ghayrihima mutlaqan kaga sai da ibnu hajar ya ya irgo ra'ayyuka da mazhabobi har guda biyar akan abin da ya shafa aiki da ilimin taurari don ganin wata ko rashin aiki da ilimin taurari to amma ka zo kana cika baki kana rantsuwa da Allah cewa wai an yi ijima'i sarkin musulmi yana kan bata kana iskanci kana yi mutane ƙarya kana yi mutane ƙarya kana yi mutane ƙarya ba ni a sharhul munte jama'a ga asharhul mumti ala zadil mustaqni na ash-sheikh al-imam muhammad ibn salih al-usaymin ga abinda ash-sheikh ibn usaymin ya faɗa game da wasu mas'aloli waɗanda su ne matsalolin da muka fara wa mutanen nan raddi a kansu su ne matsalolin da muka fara wa mutane raddi a kansu amma kafin wannan me ibnu usaimin ya faɗa game da aiki da ilimin taurari wajen tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata mu duba shafi na ɗari hudu da talatin da hudu a wannan juzi'i na uku a sharhul mumti zadul mustaqni a wannan bugu da yake hannuna a wannan bugu da yake hannuna na darul umma a wannan bugu na darul umma shafi na ɗari uku da ɗari hudu da talatin da hudu shafi na ɗari hudu da talatin da hudu bari ku ji abin da ibnu usaimin shi ma yake faɗa ibnu usaimin ya ce wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama faɗin manzala sallallahu alaihi wa sallama idza ra'aytum idza fasumu manzala ce, idan kun ga wata to ku ɗauki azumi ibnu usaimin ya ce wa ulima minhu an gane daga wannan hadisi na mazala, sallallahu alaihi wasallam annahu la yajibu sawmu bi muqtadal hisab cewa ba a gina azumi saboda wani ilimi na taurari ba da ilimin taurari ake gano tabbatuwar wata ba bin ru'ya da gani ne yace falau qarrara ulama'ul hisab المتابعون al-qamar. da malaman ilimin taurari za su tabbatar da cewa annan lailata min ramadan su ce yau shine ɗaya ga wata ramadan a ce da mai kuka dogara su ce mun dogara da iliminmu na taurari ka cokam ya ce walakin lam hilal tare da cewa ba a ga watan ba ya ce fa innahu la yusam ibnu usaymin ya ce a'a ba za a azumci wannan rana ba yace li anna shar'a allaka hadha al-hukma bi amrin mahsus wa huwa ru'ya yace domin shari'ar musulunci ta gina ɗaukan azumi da ajiye azumi akan ganin wata ba akan ilimin masu ilimin taurari ba sai ibn usaymin yace wa qala ba'd al-muta'akhirina sai ibn usaymin yace wasu malamai da suka zo daga baya baya suna cewa innahu yajibu al-amalu bil hisabi idza lam tumkin ru'ya yace wasu malamai da suka zo daga baya baya suna cewa wajibi ne a yi aiki da ilimin taurari idza lam tumkin ru'ya matuƙar babu damar a iya ganin watan babu damar ganin watan saboda hazo ko kuma saboda wato hadiri yace wa bihi fussira hadith ibn umar da wannan aka fassara hadisin ibn umar wa fihi qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam fadi manzo sallallahu alaihi wasallam fa in gumma alaikum faqduru lahu manzo Allah yace fa gumma alaikum in dai wato gumma alaikum faqduru lahu to menene faqduru lahu in aka samu hazo ko aka samu hadiri manzo Allah yace faqduru lahu to me ma'anar faqduru lahu Waƙala ya yace malaman suka ce ma'anar faqduru lahu innahu ma'khudhun min at-taqdir wa huwa al-hisab wato fahsibu lahu manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk ran da aka samu hazo ko aka samu hadiri to a yi amfani da ilimin taurari don gano bayyanar jaririn wata ko rashin bayyanarsa ya ce wa hisab ya ce shi ne ilimin hisabi haka wasu malamai suka fassara faqduru lahu tana da wasu fassarorin daban kuma su ne suka fi rinjaye shi yasa yace walakin na sahiha anna ma'ana faqduru lahu mufassarun bi kalamin nabi sai dai faqduru lahu dinnan a fassara ta da ɗaya ruwayar annal murada bihi ikmalu sha'ban 30 yawman wato faqduru lahu shine a cika a cika sha'aban ya zama kwana talatin daga nan sai a ɗauki azumin watan ramadan amma abin da nake so in tabbatar a nan wujudul khilaf abin da muke so mu tabbatar a nan shine samuwar saɓanin da har akan fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma aka samu saɓanin akan fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma saɓanin ya samu asali to jama'a ga wata magana mai mahimmancin gaske a shafi na ɗari hudu da talatin da tara a shafi na ɗari hudu da talatin da tara a shafi na ɗari hudu da talatin da tara ibn usaimin da ya zo yana magana a kan a ah, yaushe ne za a menene maganganun da malamai suka faɗa game da yau mu shakki mu shakki wato ranar da za ta zama talatin ga watan sha'aban ko kuma ta zama ɗaya ga watan ramadan wato duk lokacin da sha'aban ya cika talatin da tara ka ga washe gari ko dai talatin ga watan sha'aban ko ɗaya ga watan ramadan to wannan rana malaman fiqh suna kiranta yawmu shakki wato ranar da ake shakka ba a sani ba ɗaya ga watan ramadan ne ko kuma yau ita ce talatin ga watan sha'aban to wannan rana ana kiranta yawmu shakki bayan ibnu usaimin ya koro maganganu har guda bakwai ra'ayoyikan malamai a na bakwai din sai yace alqaulu Ya yace magana ta bakwai annan nasa taba'un lil imami mutane suna ƙarƙashin shugabansu ne in samal imamu samu idan shugabansu jagoransu gwamnati ta ce a ɗauki azumi a ranar yau shakki ɗin nan ranar da ba a tantance ba yau talatin ne ga watan sha'aban ko ɗaya ga watan ramadan sai kawai shugabanni suka sanar suka ce a ɗauki azumi ya ce samu to kawai mutane su ɗauki azumi wa in aftara aftaru idan shugaba sarkin musulmi ya ajiye azumi ya ce gobe sallah to jama'a kawai su ajiye azumi annasu taba'un lil imami mutane kawai suna ƙarƙashin gudanarwar shugabansu ne yace li ƙaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba maganar son zuciya bace yace faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama al-fitr yuftiru nas wal adha yauma yudhi an-nas Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ranar sallah ƙarama ita ce ranar da shugaba yace rannan ne ranar sallah sannan ranar babbar sallah ita ce ranar da shugaba ranar ita ce ranar babbar sallah sai ibn usaimin ya ce wa asahhu hadhihi al-aqwal huwa at-tahrim sai ibn usaimin ya dawo ya ce magana mafi inganci kan yin azumi yawmu shakki a ranar shakka at-tahrimu shine haramun ne a yi azumi yawmu shakk yin azumi yawmu shakki ranar da ba a sani ba ɗaya ne ga watan ramadan ko kuma ita ce talatin ga watan sha'aban to yin azumi a wannan rana haramun ne sai ibn usaimin ya ce walakin sai dai idza ra'a al-imamu wujuba sawmi hadha al-yawm in dai shugaba yace a ɗauki azumi mu shakki din nan wa amara nasa bi sawmihi kuma shugaba ya umarta yace a ɗauki azumi ibn usaimin ya ce fa innahu la yunabaz ibn usaimin ya ce ba za a yi wa shugaba gardama ba bayan fa ya ce magana mafi inganci haramun ne a yi azumi yau mu shakki kuma ya dawo ya ce in shugaba ya ce a yi kuma ya ce a yi to har sai ka ce ibnu saimin wato nan ibnu saimin ka daure wa ƙarya gindi bayan ka ce haramun ne kuma shugaba ya ce a yi kuma ka ce a yi ka ce haramun ne kuma in shugaba ya umarni a aikata haramun kuma a yi kai dabba ne abin nan murtala ka zo hannun malamai ka yi karatu ka fahimci abin da ake nufi a matsayinka na ɗan almajiri kuma ɗan iskan gari mayaudari ya kamata idan aka yi irin waɗannan maganganu na ilimi ka biyo ɗaliban ilimi da malamai su fassara maka ka gane abin da ake nufi ibn Usaimin bayan ya ce magana mafi inganci shine haramun ne a yi azumi yau shakki sai ya ce walakin idan amara imamu idan shugaba ya yi umarni yace ayi azumi wa amaran nasa bi saumi yace mutane su dau azumi fa inna la yunabaz to ba za a yi shugaba gardama ba wa yahsulu adamu munabazati bi alla yuzhir bi alla yuzhir al insanu fitrahu <clears throat> ba za a fito na fito da shugaba ba ta hanyar ba za ka bayyana cewa baka azumi ba kun gane jama'a haramun ne a yi azumi yau mu shakki amma shugaba ya zo ya ce wa mutane a ɗauki azumi to ba za ka yi shugaba biyayya cikin saɓan Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq amma me za ka yi la yunabaz ba za ka fito na fito da shugaba din ba ta hanyar me bi Allah yuzhira al insanu fitrahu kada ka bayyana wa al'umma cewa baka azumi wa inna ma yuftiru sirran In zamin ya ce za ka sha ruwa ne a asirce za ka ƙi yin azumi a ɓoye in shugaba ce a ɗauki azumi yau mu shakki to ba za ka yi masa biyayya ba saboda magana mafi inganci a haramun ne a yi azumi yau mu shakki amma ba za ka bayyana wa duniya cewa ba ka azumi ba ba za ka bayyana wa duniya cewa ba ka azumi ba ba ni mana abu ishaq shirazi ba ni abu isaka shirazi ka ji wannan magana ta ibnu usaimin da abu isaka shirazi ya maimaita ta cikin almuhazzab ga ta nan cikin almuhazzab ga ta nan a shafi na 323 ga ta nan a shafi na 323 da da ga maganar nan ga inda ya yi ta yace wa in ra'a hilal shawwal wahdahu wanda ya ga watan azumin karamar sallah shi kadai afara to zai sha azumi liqaulin nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi malam Musa lukuwa idan ka ga wata idan ka ga watan karamar sallah zaka iya sauke azumi sai ya ce wa yuftiru li ru'yati hilali shawwal sirran zaka ajiye azumi amma a asirce ba za ka bayyana ba in dai ka ga wata da idon ka kurukuru, to za ka ajiye azumi amma a asirce ba za ka bayyana ba ba za ka bayyana wa al'umma cewa ba ka azumi ba bare ka yi jagorancin sallar idi bare ka zagi al'ummar musulmi ka ce duk wanda bai sauke azumi yanda ka sauke ba ɗan bid'a ne bare kuma ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani za ka sha ruwa ne sirran ba wai an gani a Nijar ba kai Musa Lukuwa idan ka gani da idanka za ka sha ruwa sirran ya ce li'annahu idza azhara al-fitra arada nafsahu lituhuma wa uqubati sultan saboda in dai ka kuskura ka sha ruwa a bayyane ka sauke azumi a bayyane to za ka haifar da rudani cikin al'umma ka zama abin tuhuma a cikin al'umma sannan za ka iya jawo kanka ukuba ta shugaba da haka in ka ga watan da idanka za ka sha ruwa ne a asirce jama'a menene abin da malamai suka faɗa ne game da wanda ya ga wata shi kaɗai ko mutanen da suka ga watan ramadan su kaɗai suka zo suka gaya wa shugaba shugaba bai karɓa ba kama yanda muka ji a wancan sauti na sarkin musulmi wai menene menene mazhabobin malamai akwai inda aka bawa wani dama ya zo ya jagorancin idi ko ya zo ya bayyana cewa ya sauke azumi har ma ya bid'antar da mutanen da ba su sauke azumin ba akwai inda aka samu wannan akwai inda aka samu wannan bari ku ji menene mazhabobin malaman fikihu menene mazhabobin musulmi a wannan littafin mai suna sahihu fiqh sunna juz'i na biyu sahihu fiqh sunna na Abu Malik sahihu fiqh sunna na Abu Malik a shafi na 83 a wannan juz'i na biyu a shafi na 83 gashi a shafi na 83 yace man ra'al hilala wahdahu waɗanda suka ga wata su kaɗai, suka kawo shugaba labari suka kai wa sarkin musulmi labari suka ce sarkin musulmi mun ga wata sarkin musulmi ce bai yadda ba ya za su yi kuka taru kuka ga wata kuka zo kuka gaya wa sarkin musulmi ce ƙarya kuke bai yadda ba ya za ku yi malam yace man ra'al hilala wahdahu wanda ya ga wata ko waɗanda suka ga wata su kaɗai farudda ƙaunuhum ko farudda ƙaunuhu suka zo suka gaya wa shugaba suka gaya wa sarkin musulmi sarkin musulmi ya ce bai yadda ba misali musa luko da murtala asada misali a ce su ga wata na azumin watan Ramabana, su ga jinjirin wata sai su je su sallama fadar sarkin musulmi su ce sarkin musulmi mun ga wata sarkin musulmi ya ce ku tashi ban yadda ba ya lukuwa da murtala asa da ya za su yi yace falil ulama ifi saumihi wa fitrihi bi ru'yatihi salasatu aqwal idan malam Musa lukuwa ya ga wata sarkin musulmi bai yadda ba ko murtala asa da ya ga wata sarkin musulmi bai yadda ba to bari ku ji ra'ayiyyukan malamai guda uku a kansu a ina ne aka ce su zo su jagorancin idi bare kuma su bid'antar da al'ummar musulmi waɗanda ba su sauke azumi tare da su ba su ce duk wanda bai sauke azumi ba ɗan bid'a ne a ina ne yace maganganu ne guda uku yace al magana ta farko annahu yasumu idza ra'a hilal ramadan duk mutumin da ya ga watan azumin ramadan ya zo ya gaya wa sarkin musulmi sarkin musulmi bai yadda ba to ko sarkin musulmi bai yadda ba kai tun da ka ga watan da idanka to za ka ɗauki azumin watan ramadana bai halatta ka sha ruwa ba za ka ɗauki azumi a asirce dole sai ka ɗauki azumi saboda ka gani wannan magana ta farko kenan wa yuftiru li li li li hilali shawwal sirran za ka ɗau azumi za ka sauke azumi matuƙar ka ga wata da ƙwayar idanka amma duka sirran a asirce wannan ra'ayin waye yace li Allah khalifar jama'a dan kada ka saba wa mutane wannan ra'ayin waye yace haza qawlu shafi'i wannan shine mazhabar imamu shafi'i wa riwayatun an ahmad wannan riwaya ce daga imamu ahmad wa mazhabu ibn hazm kuma ita ce ingantacciyar ruwaya. ita ce ingantacciyar ruwaya ba mu wannan raudul murbi na na mansurul bahuti bude wannan ita ce ingantacciyar ruwaya a mazhabin abin nan hanabila ga mansurul bahuti nan a sharhu abin nan zadul mustaqni a raudul murbe sharhu zadul mustaqni na ibnu qudama ga abin da mansurul bahuti ya faɗa kaga ita ce ruwaya ingantacciya ce, wa marra'a ra'a wahdahu hilal ramadan wa rudda qawluhu lazimahu saumu wajibi ne ya dauki azumi kuma kun san ibnu qudama ya rubuta zadul mustaqni ya rubuta al muqni kun san zadul mustaqni muktasar wa muqni ne zadul mustaqni zadul mustaqni wannan muktasar ne na abin nan na al-muqni ibnu kudama ibnu kudama kuma azabi a cikin almukne ya dogara ne da ingantacciyar ruwaya daga imamu ahmad duk abin da ya faɗa yi ikhtisari ne ala asahhi riwayataini an ahmad ala an ahmad kaga wannan ruwayar da malam yace mana an wa hiya riwayatun an ahmad wa hiya asahhu riwayataini لأنها هي التي نص عليها ابن قدامة في المقنع فهي أصح الروايتين عن أحمد إنا وادمنا فهمت يا مسلمي يتي وهو مذهب ابن حزم wannan shine ra'ayin ibnu hazm li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah fa man shahida minkum ash-shahra falyasum dan haka in kaga malam lukuwa da murtala asada idan kuka ga wata ido da ido zaku iya daukan azumi za ku iya saukewa amma a asirce wannan shine mazhabin imamu shafi'i ita ce riwaya mafi inganci daga imamu ahmad shine mazhabin ibnu hazm to mu je ra'ayi na biyu asani ra'ayi na biyu ya yasumu bi ru'yatihi in ka ga watan jaririn watan azumin ramadan to zaka da azumi wala yuftiru illa ma'an nas amma in ka ga jaririn watan shawwal to ba za ka ajiye wata ba za ka ajiye azumi ba ko ka ga watan da idanka ba za ka ajiye ba sai ran da shugaba ya ce an ga wata gobe sallah sannan za ka ajiye wa huwa mazhabu abi hanifa wannan shine mazhabin abi hanifa wa malik shine mazhabin imamu malik wal mashhur an ahmad wannan shine wan abaganar da ta fi shahara daga imamu ahmad farqun bainal mashhur wal asah wannan shi ne ya fi shahara daga Imam Ahmad amma ruwayar da ta fi inganci kuma ita ce ra'ayi na farko cewa zaka sha zaka ajiye azumi in ka ga Shawwal zaka ɗau azumi in ka ga jaririn watan Ramadan sai dai a asirce wannan ruwayar ita ce mafi inganci amma ra'ayin cewa in Shawwal ka gani ba za ka ajiye azumi ba sai ran da shugaba ce ya ajiye amma in ka ga jaririn watan Ramadan jaririn watan ramadan shi kuma za ka ɗauki azumi ko da shugaba bai baka dama ba ko bai yadda ba wannan ruwayar ita ta fi shahara amma ba ita ce mafi inganci ba kun ji ra'ayi na biyu to ra'ayi na uku kuma la ya amalu bi ru'yatihi gaba ɗaya in ka ga wata da idan ka kuru-kuru ka zo ka gaya wa shugaba in dai bai yadda ba bai karɓa ba to ba za ka ɗau azumi ba kuma ba za ka sauke ba ya ce fa ya sumu ma'an wa yuftiru ma'annas? nas za ka ɗau azumi ne tare da mutane za ka sauke tare da mutane wahiya ko wahuwa ruwayatun an ahmad wannan ma ruwaya ce daga imamu ahmad waktarahu shaykhul islam ibnu taymiya kuma wannan shine abin da ibnu taymiya ya rinjayar ya kauli sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin manzala sallallahu alaihi wa sallama su saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa yau yawma tudhahun wa ma'anahu anna sauma wal fitra yakunu yace wannan shine ra'ayin da ibnu taymiya ya rinjayar in kaga wata ba za ka dau azumi ba in kaga watan sallah bai halatta ka sauke ba sai shugaba ya ce ka sauke kun ga guda uku ina ra'ayin murtala asada da malam musa lukuwa ina ra'ayin murtala a sada da malam musa lukuwa a ina suka samo ra'ayin su zo su bayyana wa mutane ana azumi ana azumi saboda rashin mutunci ku kira al'umma filin idi ku sauke azumi kuna ci kuna sha kuna sallar idi kuna ba? a idan al'umma mutane suna azumi suna jiran a kiran sallar magariba su ci kwallon dabino ku zo ku sha azumi a idan jama'a a ina ne aka ce ku yi mutane jagorancin idi ku bayyana ku bayyana kun ajiye azumi a wace mazhaba ce a wace mazhaba ce murtala za ka iya gaya mana a wace mazhaba ce aka ce ka sauke azumi ka zo kai wa mutane sallar idi idan ka ga wata kuma shugaba ya ƙi karɓa za ka iya gaya mana a wace mazhaba ce za ka iya gaya mana wannan ra'ayin waɗanne malamai ne a tarihin addinin musulunci gaba ɗaya tun da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wacce mazhaba ce ta musulmi suka ce ka ajiye azumi kai jagorancin sallar idi mutane suna azumi mutane suna azumi ka fito ka ka ajiye azumi kai sallar idi za ka iya gaya mana za ka iya gaya mana to jama'a abin da na fara bayani da shi abin da na fara bayani da shi shi zan maimaita kuma in ba wa mutanen Sokoto dama ina so zan ba da dama ga ɗaukacin mutanen Sokoto waɗannan maganganu guda biyu da na faɗa da Allah jama'a mutanen Sokoto ana yi muku wani kirari kuma kirari ne na gaskiya na gan shi na ga wannan kirari ido da ido ana cewa na shehu don gaskiya aka yi ku to muna ganin wannan kirari da ake muku gaskiya kirari ne na gaskiya saboda ba mu ga yaudara ba ko ƙarya idan ba a wajen waɗannan gurɓatattun mutane ba waɗanda ba sa kama da sakkwatawa waɗannan mutane ba sa kama da ku kwata-kwata mutanen Sokoto Murtala mayaudari maƙaryaci matsoraci wala baya kama da basakwace ba a san basakwace da ƙarya ba ba a san basakwace da yaudara ba ba a san basakwace da tsoro ba ana wa mutanen Sokoto kirari ana cewa na shehu dan gaskiya aka yi ku dan gaskiya aka yi ku an san mutanen Sokoto da jarumta an san su da faɗin gaskiya ba a san su da tsoro da yaudara da ha'inci da ƙarya da munafurci da waɗannan ayyuka da da murtala yake aikatawa ba da haka jama'a na faɗa na ce babu wani basakwace da muka ba wa labari muka ce masa mun kira muka ba wani basakwace labari muka ce masa murtala asada ya ce mana wai a je filin su kuwa za a yi munazara wallahi ba wani ba sakwace da na gaya wannan magana sai ya ce wannan iskanci ne duk ba sakwacen da na gaya masa sai ya ce iskanci na a iskanci na wannan iskanci ne iskanci ne suka ce ƙarya yake yi ba so yake a yi munazara ba duk wanda ya ce maka wai a yi munazara wai a zo a abin wai a tafi filin sukuwa suka ce a iskanci na ga sakkwatawa nan don Allah jama'a ina so sakkwatawa nake so su kira mu a waya mutanen shehu don gaskiya aka yi ku wannan magana don Allah wacce shaida za ku ba wa al'ummar musulmi mutum ya zo sakkwato neman munazara wanda za a yi munazara da shi sai ya ce ya yi gaba ya tafi filin sukuwa in kun isa ku taho filin sukuwa za a yi munazara dan girman Allah wannan ya yadda a yi munazara mutanen Sokoto da Allah muke so su kira mu muna neman amsar su Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Barka dai da muke magana Kana magana da Sakif Abdullah Hussein daga nan sharaɗa. A daga Kano, daga Kano, masha Allah, malam muna maraba da kai. Amma muna so mutanen Sokoto su su ba mu amsa kan wannan tambaya da muka yi musu. Amma bismillah malam. Yawwa to ni tambaya ta yar duk da dama ban saurari program din naka sosai yanzu naga kana yi amma da zuwa jijan kafin magariba naga kai sanar da program din. Eh. Ni tambayar da zan yi baya ɗaya ce. Eh. shin an yi mukadakace ka samu damar tattaunawa da shi ko ka tattaunawar ba ta yiwu ba a wannan dogon labari kenan ai wata arangama ce aka yi a nan jihar sokoto kuma wannan bawan allah ya kashe wayarsa babu shi babu labarinsa ya dai je filin sukuwa haka ya ɗanyi wata dirama daga nan bayan mun gama mun kammala bin ofisoshi na jami'an tsaro daga ofishin AIG mun tafi ofishin Commissioner of Police daga ofishin Commissioner of Police an aika mu fada sarkin musulmi bayan mun gama komai wannan bawan Allah ya yi ashe shi maza sai ya tafi filin sukuwa ya je wata dirama tasa daga na ya tattara kayan sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika wato shi dabararsa kafin mu gama kafin mu gama abin da zamu yi a waɗannan ofisoshi shi kuma ya haska wa duniya cewa ai yana jiran mu a filin su kuwa mun tsorata ba mu iya zuwa ba don haka ya tattara kayansa ya tafi tare a'a ana ganin mu ba ana ganin mu har ofishin AIG sai da muka ɗauki bidiyo muka je ofishin CP commissioner of police nan ma muka ɗau bidiyo muka tafi abin nan fadar sarkin musulmi nan ma muka haska wa mutane inda muke muna bin ka'idoji shi kuma sai ya ɗebo wasu 'yan agaji daga masallacinsa ya sa musu uniform ɗin 'yan sanda ina faɗin wannan magana saboda za ku ji abin da zai biyo baya saboda wannan magana har kwamishinan 'yan sanda na buɗe wayata na nuna masa kwamishinan 'yan sanda na nan jihar sokoto na buɗe wayata na nuna masa yadda murtala ya ɗebi 'yan agaji ya sa musu uniform ɗin 'yan sanda ba don komai ba kawai don ya yaudari al'umma kafin mu gama biye-biyen ofisoshin shi kuma ya haska mutane cewa ai ya kawo jami'an tsaro ya yi jira ya yi jira ba mu zo ba don haka ya kama gabansa. Tuna haka muka kunna waya muka nuna wa commissioner of police muka nuna masa waɗannan 'yan agaji da suka sa uniform ɗin 'yan sanda suka tsaya a bayansa. yana bayani yana cewa yanzu muna tare da wane ne CID muna tare da 'yan sanda gashi har yanzu mutanen nan makaryata sun zo kuma ba su zo ba mu kuma a lokacin muna nan muna haska mutane cewa muna ofishin AIG muna jiran AIG ya iso daga nan AIG ya aika mu ofishin CP daga nan an aika mu wuri kaza shi kuma kafin nan ya gama diramarsa ya tattara kayansa ya tafi wai amma wai amma saboda toshewar basira wai wai mutane wani ya rubuta wai shi fa ya rikice gaskiya bai gane gaskiya ba bai gane ya aka ba yau haba jama'a haba jama'a ko ko mutum kwakwalwar kifi ce dai a kansa ai ya kamata ce ka fahimci wannan dirama da murtala ya je yayi amma amma malam bari mu ji bari mu saurari mutanen Sokoto ka san ana musu kirari ko muna musu kirari muna cewa na shehu don gaskiya aka yi ku to bari mu ji bari ka ji shaida bari ka ji kana ji malam bari ka ji shaidar da mutanen Sakkwata za su bayar duk wanda aka zo neman sa munazara ya ce a tafi filin su kuwa Don Allah mutanen Sakkwata, mutanen shehu wacce shaida kuke bayarwa akan wannan Don Allah wannan ya nemi a zama ko kuma ƙarya yake yi eh bari bari mu ba su dama su kira mu muna godiya sosai eh bari mu ba su dama su kira mu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da muke magana? Shamsuddin Abdullahi daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Malam Shamsu daga Gombe. Malam Shamsu barka da wani lokaci. Muna muna jiran mutanen Sokoto waɗanda muke wa kirari muna ce musu na shehu dan gaskiya aka yi ku. Muna so mutanen Sokoto su ba da shaida ta gaskiya mutumin da aka zo nema munazara. Malam Shamsu Allah ya saka na jina. Ina jin ka karmakalla. Mutumin da aka zo nema munazara sai ya ce maza ya tafi filin sukuwa da Allah a biyo shi can. Dan Allah mutanen shehu wannan mutumin ya shirya yin munazara ko kuma wata yaudara ce. Na'am. Eh. Ah, assalamu alaikum akarmakallahu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Shamsu bismillah. na farko a yi mun haƙuri saboda tun daga dai farkon wannan abu da ya fara har zuwa yanzu ina bibiya na kuma so ɗazu da yamma da kake program in kira Allah bai hukunta ba domin ba same ka alayi ba. Na'am. Yawwa, to akar makallahu ni yanzu abin da nake so in yi magana a kai shine shi gundarin maganar da ake yi din. Ah, Dukan ku biyu akar makallahu ina bibiya duk abin da za ka yi ina bibiyar ka kuma ina maka fa Malam Shamsu, Malam Shamsu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jin ka, kana ji na? Bari bari bari mu ji me Sokoto wannan za su ce, za mu dawo kanka. Ko baka kira ba ma zan kira ka, za mu dawo kanka. Bari mu ji abin da mutanen shehun dai za su faɗa game da ita wannan tambaya da muka yi musu. Malam Shamsu. Bari za mu dawo kanka, Malam Shamsu, za mu dawo kanka. Salamu alaikum wa rahmatullah. A wani yake tambaya yake cewa, to in dai haka ne me yasa kuka je filin sukuwa? Ai ni ban je filin sukuwa ba. Ai ba karan mahaukata ne ya cije ni ba. Ai ni ban je filin sukuwa ba. Ai tuntuni ni ban je filin sukuwa ba. Sau nawa na faɗa na ce aikawa na yi. Ka ji muryata a bidiyon da aka yi a filin sukuwa. ai aikawa ne na ce aje a gano wai da gaske wannan ma'aukacin yake ya tafi filin su kuwa aka aika filin su kuwa na aika filin su kuwa aka je aka duba aka tarar baya nan aka dawo aka bani bidiyon aka yi min bidiyo aka gaya min aka ce baya nan ina ba na fahimta bayan wasu 'yan mintuna kawai kwatsam sai muka gan shi yana live ya bayyana a filin su kuwa mu kuma a lokacin mun riga mun kama hanyar tafiya ofishin AIG da kwamishinan 'yan sanda da sauransu to za mu bar sanar da jami'an tsaro mu taho filin su kuwa wajen wannan mayaudari da ya ɗebo 'yan agaji ya sa musu uniform ɗin 'yan sanda zai yi wasan kwaikwayo da fim za mu bar sanar da jami'an tsaro da bin process na tabbatar da wannan munazara mu yi kwana mu dawo mu tafi wajen wannan mayaudari ko kuma mu ci gaba shine abin da nake so ku gane jama'a da haka ina so wannan tambaya da nayi da Allah jama'a mu dan daga kafa masu kira mu dan daga kafa da Allah mutanen Sokoto nake so yanzu mu dan bawa ko minti biyar ne mutanen Sokoto da Allah za mu ba ku minti biyar da Allah ku kira mu ku amsa mana wannan tambayar da muke yi mutumin da mutumin da aka zo neman munazara a wajensa ya ce a tafi filin sukuwa don Allah wannan ya yi shirin munazara ko mayaudari ne matsoraci wanda bai shirya yin munazara ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkan ku dai dawa muke magana. Adam Adam daga nan jihar Bauchi. Malam Adam Adam daga jihar Bauchi. Barka dai Malam Adam, bismillah. Barka na bibi abubuwan ku da kuke ina ga tun jiya daga tafiyan ka zuwa yanzu. Masha Allah. Na ga yadda abubuwan suka kaya. Na'am. To abin ku amma kamar baka tuntube shi ba ka tafi ne shine ban gane ba. Ko ba ku shirya abin ba ne sai da kai sai ku shirya shine ban gane ba. Abin sai zama kamar masarafiya hakan nan kamar drama. a'a idan ka bibiya kamar yadda ka faɗa akwai bidiyo da muka kunna na murtala asada kuma a'a tsaya ka ji mana tsaya ka ji da Allah ka yi tambaya zan baka amsa kuma kuma kana kuma kana sake dakatar da ni Ka yi tambaya ina son baka amsa kuma kana dakatar da ni me haka na ce maka akwai bidiyo da na ɗauka na kunna inda murtala asada ya ce ƙofarsa a buɗe take a kowane lokaci kuma a ko'ina kuma kowane ne ya zo ya same su a kowane lokaci da haka kaga wannan bayani da ya yi ya nuna mana cewa ba wai sai mun kira shi daga kano kafin a shirya zama ba ko a wannan lokaci muka duro sakkwato to ƙofarsa a buɗe take kama yadda ya ba da labari da haka kaga menene kuma menene kuma zancen an shirya zama daga Kano in ba a shirya zama daga Kano ba ya zama dirama to ai da ka dira ba wajen sauka ce ba ai to ya za a indira ni mahaukaci ne in na dira sai in tafi wajen murtala ko in tafi wajen jami'an tsaro shi kai kana neman shi ba kun bani zam kenan in na in na dira Sokoto in tafi wajen jami'an tsaro da za su shirya zama tsakaninmu da shi ko kuma in tafi wajensa? sa kun yi da jami'an tsaro za su shirya muku zama da shi ne to to da uban wa muka yi idan ba da jami'an tsaron ba a'a a'a to me kake irin waɗannan tambayoyi da in ba na yi da su ba ya za a yi na tafi wajen su jami'an tsaro na yi da su don haka na tafi wajen su kuma da na je suka tsara min yanda zan yi ina wata gabance ne. don haka ya kamata tsaya adam adam ina ina kunyar ka kaga tsaya tsaya mala adam ina kunyarka ina kunyarka kuma naga kana sa son zuciya ne kana sa son zuciya cikin zancenka ya za a yi kace a'a ka bari ku bari tsaya kana ji na tsaya dai yan sakwata nan su ba da amsa da Allah da Allah ku bari yan sakwata su kira yan sakwata da Allah ku kira mu ku ba da amsar wannan tambayar mutumin da aka zo neman sa munazara aka zo neman sa munazara yace a tafi a tafi filin sukuwa dan Allah wannan mayaudari ne mutanen Sokoto ku nake tambaya kowa ya daina kira da Allah a bar ƴan Sokoto su kira mu a bar mutanen Sokoto kawai su kira mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke magana barka dai da muke magana ana magana da Ja'far Ja'far daga ina Ina To, daga kamaru amma ainihin ka basakwace ne, to mun karɓe ka Malam Jafar. Malam Jafar, bismillah. Ai sakwace ne, ko a ina kake, ko a Amerika, bismillah. Ai, basakwace ne akwai wani gari ana ce masa jari, a nan aka haifi mahaifina. Masha Allah. Kaga kenan asalin inda mahaifinsa yake. Bismillah, to kana cikin waɗanda muke so su ba mu amsa kan wannan tambaya. Bismillah, Malam. to kika kamar yadda kashe ji mutanen Sokoto akwai faɗar gaskiya mutumin Sokoto duk inda jarumta ta ba wai tana zaga kan ba duk inda ake faɗar jarumta zaka ga ɗan Sokoto shine gaba gaba musamman faɗar gaskiya ba a munafunci da ba Sokoto, in dai ainihin sa basakwacen ba bako bane zuwa eh amma na san dai kai murtala bako ne wallahi mu je magana ta gaskiya hmm. a tsakan Sokoto. ba a san shi da ƙarya ba ba a san shi da munafunci da yaudara ba yau malam Ja'far malam Ja'far sunanka ko malam eh malam Ja'far da nace nace ai ka san Sakkwata ka zauna a cikin ta na ina zuwa ziyara yawwa ka san filin sukuwa dinnan da ake magana filin sukuwa ina da labarin sa a yau din ma a yau din ma sai da ne waya gida na tambaya aka bani labarin ki su kuwa din duk cewa ban sani ba dan ka samu yakinin abin da kake faɗa yawa to malam malam Ja'far bismillah mutumin da na zo munazara a wajen sa a Sokoto ce ya tafi filin sukuwa yayi gaba in biyo shi filin sukuwa wannan ya shirya a yi munazara ko akwai wani abu da kuke fahimta a matsayinku na mutanen Sokoto to ai akara makallahu filin su kuwa bai da bambanci da filin ma a hana Kano kamar yadda yan jagaliya da yan kwacin waya yan tsara suka suke makalewa yan shurisho da yan madara su bayar yan eh. makalewa su ɗan yi shaye-shaye kuma ga wasu bare bal suna yi san yan wiwi da yan tsara suka saboda duk mutumin da yake da mutunci babu wanda zai biyo ma filin ma a hana Kano eh. musamman idan yamma ta yi da ranar mako ake yi na yi wa yan mata ko ba ka bane ba na'am bai da bambanci da wannan mm. shine wa faka ɗan iska sun waya idan ka zo wucewa tunda ba mutane sosai in dai ka zo wucewa to za a ɗan ka a turmushe ka a kwace wayar ka ɗan su soke ka dauka. Eh. ta galiya ne suke zaune a gurin eh. a tambayar da ni wannan misalin da na baka da filin a bai da bambanci da nan tunda filin a fili ne wanda ake yin bal ɗan jagaliya ɗan shaye-shaye yan wiwi mm. Filoni duk ana zuwa a tare a to wato yanzu misali yanzu misali kama ni ne kama mutum ne ya zo mu nazara waje na a Kano sai ce masa mu je filin mahaha wannan ba bambanci eh wato in in na faɗa haka in na faɗa haka kanawa za su gane ƙarya nake ba so ake ba so nake ai munazara ba a iskanci ke eh, ban a je ai ko da ko ba gaskiya bane ba eh. ba za a je ai ba saboda ce guri ake kamata a nema ko da ɗaki ne harka ilimi ba harka ce ta damba ba bare a ce kai shagon ba Kano ne ko ba gaskiya bane a'a eh. guri duk sa duk ta guri inda zai ci littattafai inda zai ci mutum sama da guda goma ya isho ko ai munazara a tattauna maganganu na ilimi tunda ba abu bane ba abu bane wanda za a zo ai wuka ɗauko wukage ko dabaran dani a ce za a yi sare-sare ko kuma wukage ko addina. Eh, Malam Jafar idan na fahimce ka amsarka hmm. amsarka ita ce idan mutum aka zo wurinsa munazara a nan Sokoto ya ce a tafi filin sukuwa ƙarya yake mayaudari ne ba son zaman yake ba kuma ba munazara yake so a yi ba. ne kawai. iskanci ne kuma da bisan san mecece munazarar ba to Allah ya saka ma da alkhairi malam Ja'far muna godiya da wannan shaida da ka bayar Allah ta'ala Allah ta'ala ya sama a mizani muje muje muje ba sakwace na gaba Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ya shak. Barka dai malam da wa muke magana? Da Umar Sani kuke magana daga Jamhuriyar Nijar. Malam Umar Sani daga Nijar to dan Nijar ai dan Sokoto ne ba matsala. Ka ka taba zuwa Sokoto ko ka zauna a Sokoto? A na san Sokoto gaskiya. Masha Allah masha Allah. Idan aka ce malami an zo munazara a wajensa a cikin birnin Sokoto kuma ya ce a tashi a tafi filin sukuwa ya yi gaba ma ya yi gaba filin sukuwa a biyo shi saboda Allah saboda Allah malam Umaru wannan malami wata yaudara ce ya shirya ko da gaske ne yana so a yi wannan munazara to gaskiya in dai ba a filin sukuwa aka shirya munazara ba gaskiya bai so gaskiya ba na'am na'am fi sabilillah eh ah. amma in dai a can aka shirya ya je can ya jira kuma in an je to an cika alkawari ba wani shiri ba wani shiri da aka yi ba a shirya za a yi zama a wani wuri ba hasali ma ban kira shi ba bai kira mu ba sai bayan zuwan mu sakwata din nan shine nayi tai masa kira wajen sau ɗari ashe ya san lamba ta bai ɗaga ba ko da ganganci ko da wasa bai ɗaga kira na ba kaga ba wani shiri da muka yi da shi na cewa ga wurin da za a yi wannan munazara kawai mutum yana bayyana a social media kawai sai ya ce mana wai ya tafi filin sukuwa mu yau ma muka fara jin sunan filin sukuwa ni dai yau na ji wallahi ni dai ni yau na ji filin sukuwa kuma ban taka wurin ba saboda na san abin da nake ina jin ka malam kana ji na ina jin ka Allah ya ba Allah ya nuna mana hanyar gaskiya ba mu ikon binta amin amin Mm, Allah ya dora mu akan daidai. Amin amin muna godiya sosai. Allah ya saka malam Umaru. Ai na maka wasabtun da sahi na ce ayyuka sun yawa ba a mayar ba. A kwarai da gaske a yau ana ta faman jihadi da waɗannan masu karya mutane azumi din. To Allah Ubangiji ya datar da mu Allah ya gana da mu gaskiya mu ya ba mu Amin amin amin amin muna godiya sosai. To ya masha Allah. Mun gode mun gode mun gode sosai. assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. barka dai malam da wa muke magana da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai malam da wa muke magana Barka dai, kana magana da Halura bin Malik. Masha Allah, malam muna maraba da kai daga ina malam? Daga nan jihar Sokoto. Daga jihar Sokoto, masha Allah, masha Allah, malam muna maraba da kai. Akar makallahu tambayar da muke da ita a matsayinku na 'yan jihar Sokoto, saboda Allah, muna gama ku da Allah. Idan mutum aka zo munazara a wajensa a nan jihar Sokoto, sai ya ce a tafi filin su kuwa ya mayi gaba a biyo shi saboda Allah a matsayinku na 'yan sakkwato me kuke fahimta ƙarƙashin wannan magana magana ta gaskiya ta domin Allah ka ce za ka zo za a yi manazara da kai da ilimi ka ce a zo yinin su kuwa abu ne kawai zai hito yili na cewa zallewa na da kai da ba ka buƙatar zama na'am magana ta gaskiya ba da buƙata da shi sannan tun daga farko dai har ƙarshe gaskiya na ji bayani ne kuma na ji bayanin ka na'am zan waɗa maka na'am zan baffa na'am shi wannan yaron mutala da ya ce maka a zo hilin su kuwa eh a ya ga da gaske kaka kuma ka riga ka riga ka tara nan ka tara nan bayi gabas bayi yamma na'am bari yi duk yadda zai yi zaman nan ya zan ba a yi shi ba ko dai filin su kuwa in ka zo a tadda ya muci ya zan dai zaman ba a je shi ba shi an buƙatar da ce a je filin su kuwa saboda filin su kuwa ko dai misali da zan baka ana haɗa da mutum ana haɗa in mutum na son a kecere ni sai a ce to mu dai su kuwa in ka cika to wato wuri ne na kisa da zub da jini ma gaba ɗaya. wuri ne wanda za a je za a je kawai a kecire ne ba ma dai wuri ne wanda yan ana son rashin mutunci a dai can kawai a yi E in za a yi wani ta'addanci kawai a tafi filin sukuwa kuwa. faru ba eh. kowa da nan ba ruwan kowa ba mai kawo ɗauki ma gaba ɗaya amma ni daga jin ya ce ya je yi musu uwa ga shi ka ni san kuma dama dai gaskiya bai taba zama da kowa ba kuma wannan cika baki na ya riga ya sawa shi ya ce a zo a zauna a zo har shi eh. har tsohon eh. ba su taba zama na ilimi da kowa ba ban taba sani sun yi ya zauna na ilimi da kowa ba shi mai magana ya sani na san shi ya sani Allah sarki Allah sarki Ka ga mu kuma rashin sani ka san wani abu da ya faru malam barin dan baka wani labari lokacin da muke ofishin AIG ina rike da wayata ina dubawa sai na gabawan Allah yana live a filin sukuwa sai na ga kuma jami'an tsaro na ga mutane da kayan 'yan sanda a kusa da shi mu kuma muna ofishin AIG an ce mana mu jira AIG zai karaso zuwa jimawa an ce mu zauna nan da minti talatin Allah da AIG zai iya zuwa a kowane lokaci to kawai ina buɗe wayata sai na ga mutum yana yana live yana magana live a, Facebook ga kuma gefe daura da shi ga ga 'yan sanda da da uniform naga mutane da uniform ɗin 'yan sanda mutanen da nake tare da su nace musu kaga mu bar zancen wani jiran AIG kai kawai miyo kwana mu taho filin su kuwa wallahi sai suka ce min a'a ko da ya je da nasa jami'an tsaron mu ma mu jira AIG ya zo mu tafi da namu jami'an tsaron eh. wallahi malam ni da na gani da na gasgata da gaske ne na ce masha Allah ya je ya tsara komai ai kawai mu tafi na ce akwashin littattafai kawai a sa a mota mu tafi ashe wai yaudara ce zalla ashe wai yan agaji ne ya sa musu uniform din yan sanda na gaya muku cewa wannan kes din na sanar da kwamishina of police na nan Sokoto ah. mun nuna masa bidiyon da wayata na kunna na nuna masa abin da aka yi na sawa 'yan agaji uniform ɗin 'yan sanda wallahi mun nuna masa kuma ya karɓa ya duba ya yi mana godiya ina ba ta kabance ni sannan ya aika mu yanda kuma za a yi komai da komai to kaga kaga ni wallahi da na gani hanna saboda ni ban san sakkwata ba ban san sakkwata ba sannan sannan wannan duk barazana ta ya sannan tun farko gaskiya ban koyi ma da ka san su awwa da baka zo ba eh da baka gaskiya saboda mutane ne waɗanda magana ne ta zo a dai zo a zauna a yi a baje ta ilimi haka ba su ma saba ba ba su san ma ya za su yi ba saboda mun san su awwa wa asu wallahi malam malam ibn malik wala magana da nake da kai babu wani wanda na haɗu da shi a faɗin jihar sokoto ɗin nan tun da na zo yanzu sama da awa ashirin da hudu ko wajen awa talatin tun da na zo na shigo garin nan tun jiya wallahi ba wani ba sokoce da na haɗu da shi wanda ya san murtala face ya rantse min da Allah cewa wallahi murtala asa da ba zai iya zama da kai ba ba zai iya zama ba gaskiya ba duk wanda duk wanda ya san shi fa malam ba fa kai kadai ba Alhaji ai shi karatu ko a cikin ilimi ai daga gani yadda mutum zai jan karatu ya ja baki ya fassara ya kuma ya wani karatu za a san wanga yana da karatun da zai iya zauna da mutum ko bai da shi wannan wahalar da kankana ma kai eh tsakanin da Allah ban koyi maka eh in dai za a bata wanga a bata wanga a bata wanga saboda wata matsala wannan sun an iya shi an kware kuma sosai eh amma dai karatu a ce ai karatu irin kai ka saba misali manazara ta ilimi a zuwa zauna su ba za su iya haka nan ko ba za su yadda su zauna da kai ba duk yadda za a yi wa ba za su yadda ba duk yadda ka tsaya su kwato wallahi sati guda ba za su yadda su zauna da kai ba ko zan yi sati a garin nan ba za mu haɗu ba Allah da iko yake ba za su yadda ba na haɗa ma ba za su yadda ba wato kawai dai za su zo su sa mutane su karya azumi kuma su ce duk wanda ya cika azumi dan bid'a ne shi kenan kawai abin da suka iya kenan lalle tabbas eh lalle tabbas dan ina gaya maka ni kai na shi wannan yaron mutalan da ka gani eh akwai zaman da na bukata an matsala guda tara ya ce za a yi ko kiran waya an kai bai ɗaukar waya ah. yadda ka ce ko kiran ni ma haka ai na gaya maka na kira shi sama da sau sittin ina kiran waya wallahi ko da kuskure wallahi bai daga ko kira ɗaya ba ga waya ta nan muna sawa a live yanzu live din nan da muke yi a ce ko da wasa shi murtala ba zai dan waya ya kira ya ce ni ne murtala asada tunda dai waje na kuka zo nan Sokoto kuma a na kuka zo ku gaya wallahi zan gaya maka inda nake ya kira ni a waya wallahi tallahi zan faɗi inda nake da sunan hotel ɗin da nake zaune lallai ya zo da zai zo yanzu <laughs> ya za a iya zo yanzu misali kai ba yanzu kana live na hake ba kuma ana ma tambayoyi eh to ba ya nuna shi yana da hujja ba ya kawo na hana bai yi live ɗin aka kira ba eh shi bai yi live din a yi masa tambayoyin ba ko sai dai live ɗin a kira mana amma dai yayin son kai ka koma can Kano in yayi kai in yayi kai ya saba da haka daga nesa eh awo tun da dai baka kusa bale a ce a yi ta da ƙari eh kawai mu ci gaba daga nesa eh na gane na gane ka yi kokari ka yi namijin kokari na ga kokarin ka sosai sannan ka razana su iya razana kuma gaskiya kunya in dan kunya akan wannan kadiya sun yi ta duniya ta gani magana eh. ta gaskiya to alhamdulillah alhamdulillah dama mu fatanmu fatanmu Allah ta'ala ya haska wa mutane mutanen da suke sa su suna karya azumi din nan su daina karya azumi ba lukuwa ko asada duk ba wani dan iskan gari da zai sa ku ajiye azumi ko ya muku jagorancin idi sai ran da sarkin musulmi ya sanar shine jama'a ku wannan shine kawai abin da ya kawo wallahi kawai saboda mutanen da ake sa su suna karya azumin nan wannan haka yake a sa su su karya azumi cikin ramadan a kan su muka zo su muka zo mu tsamar masu haɗari eh shi cijon ya zo ya yi in tsohon ya yi maganganu masu haɗari da duk wanda ya azumi talatin ya ce yan bid'a ne ya ce in kai azumi talatin kai yan bid'a ne kai mutumin ba ko menene a yi maka aikin banza in an ganka ce maka sanni da aikin banza azumi azumi muna ibada muna fama da kishirwa a wannan rana in an gama ce mana sannu da aikin banza kuma saboda akwai munafukai akwai 'yan iska marasa mutunci wai da sunan wai ahalus suna ne wasu suke goyon bayan waɗannan maɓarnata saboda akwai marasa mutunci akwai 'yan iskan matasa marasa tsoron Allah munafukai wai suna sayan data wai suna shiga wai za su yi tsokaci suna goyon bayan waɗannan maɓarnata masu masu masu wannan barna a cikin musulunci da addinin musulunci wai duk irin wannan barna da lukuwa da da asada suka yi wa addinin musulunci da musulmi wai akwai yan iskan munafukan da suke goyon bayan su kai wannan abu yana kona min rai wannan abu yana kona min rai mala in ka je da zuciyata take tafasa akan wannan lamari za ka yi mamaki wai saboda iskanci wai ba za a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a ci uban mutanen nan a ritsa su a titsiye su su gaya mana a gidan uban wane ne a wannan addini suka samo su karya azumi kuma su zagi sauran musulmi har saboda iskanci ana azumi su zo su jagorancin idi su zo su gaya mana a gidan uwar wanda suka samo wannan maganar a addinin musulunci su ja littafi su karanta mana wai saboda akwai munafukai tsinannu a tsawon ahalus sunna wai suna goyon bayan waɗannan maɓarnata kai kai kai kai wannan abu yana kona min rai yanda baka zato ba abin da zan iya faɗa in nuna wa mutane abin da yake bata abin da nake ji na bacin rai ba abin da zan iya faɗa a fahimci bacin raina babu da gaskiya malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah barkatu. Ya malam an wuni lafiya. Barka dai malam da wa muke magana. Kuna magana da Abdurrahman Goni daga garin Mujaddadi garin Bauchi. Masha Allah, Malam Abdurrahman daga Bauchi muna maraba da kai. Bismillah Malam Malam Abdulaziz. Abdulaziz ko? Kada ina muku Abdurrahman. Abdurrahman, Malam Abdurrahman, bismillah. wato malam dai yana muku fatan alkhairi da kai da malam asada duka eh ni kai mun fatan alkhairi shi kuma wancan ai masa fatan shiriya da abin da kan abin da yake yi malam mutane su karya azumi tsaya ka ji mana malam su karya azumi kuma sun ce kai abdurrahman dan bid'a ne ko ba azumi talatin kai ba ai in aka ce ɗari ne ma in Allah ya ce a cika ta ɗari ma mu yi ɗarin Allah ya ta. To wannan azumi talatin da kai sunan ka ɗan bida'a sun zo nan ido da ido ana azumi suka sha ruwa suka yi sallar idi suka kuma bid'antar da al'ummar musulmi baki ɗaya. Yanzu wannan barna akar makallahu Malam Abdulrahman ya kamata a ce duka a zuba mata ido mutane su fito suna maganganu maganganu na banza na wofi kuna ganin ɓarna mai haɗari ga addini a dinga maganganu na banza marasa amfani eh dama na ce ni ba ina ko goyon bayan sa bane dama ina son dan yi tambayoyi ne haka nan ko biyu bismillah malam abdurrahman yawa na farko na ce malam da Allah na ce da Allah ka taɓa yin mukabaloli mukabala ka taɓa yi eh kwarai da gaske yawa na shasha ganin ka kayan mukabaloli da yawa har da su wanda ya sace maka littafin nan mai ɓaro ta eh eh yawa to na ce da Allah to amma ya kuke shirya ne kafin din a ba wani abu yanzu kaga shi wannan ɗan ɗariƙa ne ma wanda muke tattauna da shi akan musulunci da shirka shi yana kare shirka da kafirci mu muna kare musulunci da imani amma da ya zo har gida muka ga kuma aka tattauna da shi ɗin al'umma za su fahimci wasu matsaloli na ilimi ko mutane za su gane yadda za a bawa waɗannan mushrikai amsa akan wasu abubuwa da suke faɗa sai muka karɓe shi har cikin makarantar mu muka bashi wuri ya zauna muka ce bismillah yayi magana ah, yawwa yawwa ka mu ce masa ya taho filin sukuwa ba ko mun yi gaba ya taho muna filin sukuwa dan mushiriki ne fa dan iska ɗan iskan gari mushiriki yana yaɗa shirka boka ne ma <laughs> boka ne fa muka yi mara gida gida gidan inda na ajiye shi katangar gidana ne katangar gidana ne makaranta ce makaranta ta ce nan na shigar da shi mushiriki wanda yake kare shirka mai kare bautar yan iska da shehunai da tsinannu wannan fa na bawa dama ya shiga har makaranta da ta dan fa'idantar da al'umma amma a ce wani mutum wai a ce a ce a ce eh mana a ce mu mu zo har sako ka ce mana wai ka tafi filin kuwa wai mu biyo ka to dama ba dama dama da nake son bada yanci shine irin wannan ba eh a tsaye da magana kamar kamar da mallam Dr. Idris Abdulaziz yake yi kaga yanzu kaga abin da ya ga yan izalin Jos kwanaki eh. san da ya faɗi inda za a yi in sun amince yana shirye su zo wannan masallacin nashi ba taba hayaniya ba an zo an zama da yan boko haram ma an yi ba taba samun matsala ba kowa ya sani saboda eh. haka ni ma da ina so a tsaye da magana hakan ne kaga in aka tsaye da shi hakan inda gaske suke yi kaga ai za ta fito in kuma ba da gaske suke ba ai nan ma za ta fito shine na gaya maka ai ai gabaki daya kana ji ma ai da ma mun yi yunkurin shirya zaman daga daga Kano to da ma ba za ma mu taso ba eh. da ma ba za mu zo sakwata ba kwata kwata domin ko da wasa ba sa ba sa ma yin ko da ɗan kuskure ma su ɗaga waya kafance ni bare ma wai a shirya da su kawai ashe wai mayaudara ne 'yan wasan kwaikwayo ne 'yan komedi su abin da suke so kawai kana can daga nesa ka yi magana su ma su zo su hayaniya nan cikin ɗalibansu a yi kabbara na ce ba dan sake bada dama na karshe mana misali ko da hakan bai samu ba lalle a yi zaman misali ko da ta hanyar wani shafi ne a zauna shi ma shi ma na ce na yadda har yanzu ba labari shi ma na ce na yadda kowane shafi ne na ce su kawo banda shafin yan shi'a ko yan tijjaniya kowane shafi in dai ba na arna ba ne irin waɗannan mushrikan shi'a ko tijjaniya ko wani zindiki in dai wani shafi ne ko na yan jarida ne in dai musulmi ne na yadda a zo a yi a shafin to in dai gaskiya hakan ne akwai alamar yadda a ciki a ci gaba da ka san har yanzu akwai wanda ba san bambancin shin haka da suka yi daidai ne ko ba daidai ba ko mutane da yawa da ba sani ba saboda haka ci gaba da wayar ai an yi walkiya kowa ya gane a karma kalla muna godiya sosai mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin amin amin muna godiya muna godiya masha Allah ga ga Malam Habibu Harun ah <laughs> Eh. to ai ba mu sani ba yaya yake shirin kiran namu ta ina eh zai iya kira ta whatsapp ɗin ko ba zai iya kira ba

sai wanda yake son yayi wani a wanda yake Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ayyallah abu abdurrahman mala kana lafiya lafiya kalau alhamdulillah nahmadullah mala ya kokarin ku muna nan lafiya alhamdulillah ya saudiya alhamdulillah ya sokoto kuma eh kana ganin abubuwan da suke gudana ko wallahi malam muna kallon abubuwan da suke gudana abun kunya da Allah ya tona wa mutanen nan asiri cikin nufinsa da ikonsa da ganin damarsa a wannan rana ta tarihi da ba za mu manta ta ba. Na'am. In dai Murtala Asada zai gama kuri a duniya ya gama balo koko kuma a zo har gida ko a kwalla aka mai abin da ya faru yau dinnan ya kamata ya bi kauya. Eh. Na ga yadda Murtala Asada ya tafi filin su kuwa ban sani ba ya tara dokuna ne sukuwar yake nufi ko tattaunawar za a yi ban san me tafi filin sukuwa ba eh ina ji ina ji ko dawaki ya tada da ya dauka dai mun zo mu tseren sukuwa din ne da dawaki bai san dai me ya kawo mu ba dai a takaice to mala Allah dai saka da alkhairi ya kuma tsare ku kuma tsarin da aka bi masa wanda bai saba da shi ba shi ne tsarin da zai iya kawo zaman lafiya kuma ya haifar da tattaunawa ta ilimi Eh. kuma gaskiya ta bayyana eh. tsari ya zamto a hannun jagorori da jami'an tsaro eh. ba kawai kowa ya ɗebo ƙatti unguwarsu ya taho ba kaga inda ɗebo ƙarfi kowa yake taho kaga da da matsala kowa zai ɗebo kattinsa kawai ya taho sai a zo a yi damba tunda na ga abin ya mai da shi kamar dambe. Kuma kuma Malam Habibu ka ji ta'arifin shi filin sukuwa ɗin a wajen mutanen Sokoto? na ji masu kira mutanen Sokoto Allah ya saka masa da alkhairi mutanen Shehu eh ka je inda suka yi mana ta'arifin shi filin su kuwa din eh, ina ji wai wani fili ne da in ana so a ritsa kai ya zama ba agaji ba ba ta inda zaka samu wani agajin gaggawa ko ma wanda ba na gaggawar ba to in ana so dai a gama da kai shi ne dai a tafi filin sukuwa. a nan inda aka haɗu da kai a filin su kuwa to sai dai zancen gawa ake yi Murtala a sada ina masallacin da yake zama ya ce yana jan ka yana karanta littattafan a filin su kuwa tintin yake balogoban da yake yi ko ku a masallaci ina wannan masallacin eh a me ko yace to yana masallacin sa mu taho alal aqalli ko ba haka ba sai kawai ya ya, ya zari katti ya haɗa baki da da area boys fa abin da aka gaya mu wai area boys ne ya haɗa baki da su suka zagaye wurin kawai ni suke jira shi ke ya zama ba ba ba abin nan ba ba mai iya kawo ɗauki. Kuma abin mamaki abin mamaki da ya gaba ya tafi filin su kuwa da ya ganka a a headquarter a police na jihar Sokoto me yasa bai to headquarter a police din Bauchi a'a kana ji da yana can yana can filin su kuwa da ya hango ma ofishin AIG sai kawai sai kawai yace subhanaka allahumma wa bihamdika har yanzu ba su zo ba sai kawai yayi gaba shi matsalarsa wato bai imani ma da shugabancin shugabannin ba gaba ɗaya balle ya sa su a cikin lamarin kaga wannan shine bambancin ahlus sunna da khawarij yan manhajin su eh bai imani da shugabannin ban banda haka a'a malami ai iskancin iskancin murtala ai ya wuce nan ka san wasu 'yan iska ya ɗiba suka sa uniform ɗin 'yan sanda da sunan jami'an tsaro kuma ka san wannan kes ɗin yanzu haka mun shigar da shi a wajen sifi na nan sokoto yanzu na ji kana faɗa wani bawan Allah mutumin Nijar ƙwarai mun shigar da wannan kes ɗin da wayata na buɗe na nuna wa kwamishina hotunan mutanen da suke tsaye a jikinsa da kayan 'yan sanda kuma gashi har kuma ba 'yan sanda ko ɗaya ba jami'in tsaro ko ɗaya kai daga nan ofishin CP aka kira DPO wanda wannan filin su yake ƙarƙashin sa aka kira shi aka ce ko ya aika 'yan sanda ne ba tare da izinin kwamishina ba ba tare da ya sanar da na gaba da shi ba eh. DPO ya ce ko ɗan sanda ɗaya ba wani siteshin da ya aika wani ɗan sanda zuwa wannan wurin wai ashe mutanensa ne kawai yasa suka sa uniform saboda yaudara ni kuma ni kuma da ke ina ta faman zumuɗi ina so maza a zauna a titse mutanen nan a gama da su da na hango shi yau kada ji da na hango shi da 'yan sanda a zagaye da shi kawai ina ofishin AIG fa na ce wanda muke tare na ce kai da Allah mu fita kawai mu AIG ma yi waya ma kawai mu ce masa ai ma an samu jami'an tsaron har mun yi gaba da kyar Allah ya ba su sa'a da kyar da kyar Allah ya ba su sa'a suka tsaida ni da kyar Allah ya ba su sa'a suka ce min in yi haƙuri dai mu ma ko ya zo da jami'an tsaron mu ma mu taho da su ai abin nan ne abin nan ne haske ne kan haske nurun ala nur suka dai kawo min ayoyi daban-daban har na samu da suka samu na tsaya na riga na gama dogaro cewa an samu 'yan sanda na ce a tafi ba ma ba filin sukuwa ba ko filin uban sukuwa ne mu tafi wai ni tsohon da yake kururuwa tsohon da yake turo wannan mahaukacin a gaba wallahi wallahi tsohon nan na kira shi ya fi sau arba'in na rantse da girman Allah yanzu ma kafin yi sallar magariba sai da na kira shi sau biyar shi ma ya ki daga waya kwata-kwata ashe wai mutanen nan wai haka za su nuna wa duniya wai mutanen nan haka za su nuna wa duniya kuma su fito da al'aurarsu haka to ni ban san wa suke so ya shiga cikin lamarin a tattauna ba kwamishina polis shine tsaro yake hannunsa kuma kwamishina a polis shi yake da damar ta ce a yi ko kar a yi saboda zaman lafiya eh. kuma aka je gurinsa ake harɗa abin nan da shi me abin ki me za ka kyamata a cikin tattauna nan na gaya maka mutumin nan tun da ya ji tattaunawar baka ji bayanin wannan mutumin ɗan sakwata ba ne ibnu malik baka ji abin da ibnu malik ya faɗa ba ibnu malik ya ce ibn malik ya ce ai tunda tunda ya ga mun zo shi ba ya ɗauka duk addinin nan wasa ne tunda ya ga mun zo ya ga mu addini ashe ba wasa ba ne ya ce ya gane a'a akwai mutanen fa addinin nan ba su ɗauke shi da wasa ba kaga sun baro birnin kano har sokoto don warware wata matsala ta addini da ya gane da gaske muke kuma in muka kama shi ya zai zai zai zai ɗanɗana kuɗarsa da hujja da dalili a ilmance ya san zai ragargazu eh. kuma zai kunyata eh. idan duniya to kawai sai ya ɗauki lasisin kafin mu gama zagaye ofisoshin nan da za mu je maza maza ya je ya haska wa duniya wallahi tallahi ba su zo ba wallahi ga mu nan muna nan muna jira in yayi aka ɗan yi saka ɗaya ce muna nan ba muna jira muna leƙa ko ta ina ba su bullo ba sai ya jujjuya haka yana kallon waɗannan abin nan nan da suka sa uniform ɗin 'yan sanda suna kewaye da shi kawai da ya minti biyar da ya minti biyar sai ya ce to subhanakallahumma har yanzu dai sun ki zuwa dan haka sai abin nan sai kawai ya tafi ya kashe wayarsa kuma A kona mai muhimmanci a kara maka Na'am. Wai waye ne mu munazaran nan waye ne mu tattauna nan waye ne mu mukabalan nan. Wannan murtala ne da da lukuwa. Lukuwa ne ya fara fitowa yace yana neman yana neman a tattauna da shi kira wanda ya amsa ko ya ba ko so daya wallahi an kira fadari nan fadari kaga tunda su suka nema eh. ya kamata wannan kira arba'in hamsin da kake ta musu zama su ne za su maka tunda ka riga ka ce na amsa na karɓi ta haddin a wallahi ƙarya suke ƙarya suke wallahi sun nuna wa al'umma mayaudara ne waɗannan waɗannan kyawawan ɗabi'u da suke cikin mutanen Sokoto da aka san su da jarumta aka san su da da faɗin gaskiya aka san sakkwace da da rashin yaudara aka san ba sakkwace da rashin tsoro waɗannan mutane sun nuna wa sakkwatawa cewa su ba sakkwatawa ba ne wallahi lukuwa tsohon nan kai ka ce ya haƙi babu in yana surutu kaga tsohon ko sautinsa ɗaya babu shi kuma wawan garin da aka turo kaga shi ma ya ɓaci sama ko ƙasa. Yanzu ba ni magana an ce min sun ce min yana jira ne sai na bar Sokoto. Sai ya tabbata na fita sannan zai yi live. Sai ya tabbata na bar garin sannan zai yi live. To ka ji halin da ake ciki. Yanzu Allah ya kai mu gobe ya samu labari cewa na bar garin to sannan ne zai fara magana. sai ya tabbatar mun bar garin sannan zai fara magana yanzu shikenan an kashe bakin wannan duk surutun nan ah, kamar ya ci babu duk shikenan yanzu <laughs> Allahul musta'an Allahul musta'an su su malam albani da su abu uwais suna gaishe ku muna amsawa jazakumullahu khairan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsare kuma hanya barakallahu fikum jazakumullahu khairan nashkurukum nashkurukum Amin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masha Allah, dawa muke magana? Muna magana da Ismail Abul Farida. Muna magana da Mala Ismail Abul Farida daga daga garin Kaduna. Daga garin Kaduna. Malam Abul Farida muna maraba da kai. Bismillah. E malam sannun ku da kuka. Muna muna jana'izan lukuwa da murtala asada ba dan sun mutu ba sai dan eh. sun mutun za a ce gaskiya sun mutu a ilmance. dan gaskiya ba su da wata fuska da za su iya kallon mutane su sake magana a addini malam na yi takaici da na yi takalluf malam eh na so a ce na zo na samu katanin nan nima eh ka san an kai sallan gawa kuma ka bi gawa a ƙasa akwai akwai dubbi sallah akwai kiraɗi eh akwai lada da za a samu haka ne kwarai da gaske akwai lada ne eh eh to ai to malam malam matattanan nan fa ba fitowa za su yi ba eh a babu alamar za su fito kawai da yanka gama gaisa da sakkwatawa sai ka jiyo garin Kano a muna gaida sakkwatawa wallahi muna musu jinjina mun ga mun ga sifat mun ga siffofi na kamala a wajen mutanen sakkwato mun ga karamcinsu eh. mun ga jarumtarsu mun ga kuma faɗin gaskiyarsu mun ga kuma yadda suke son gaskiya ba wanda ya san murtala a garin nan da muka yi magana da shi face ya ce mana wallahi ba zai taɓa yadda ya zauna da kai ba duk wanda ya san murtala duk wanda ya san murtala a sada a faɗin sokoto wallahi ya ba da shaida sai sun rantse da Allah su ce mana wallahi tallahi ba zai yadda ya zauna da ku ba na gane duk wanda ya san shi shaida da yake bayarwa kenan E, gaskiya ai ni ya ban kunya ban yi tunanin zai yi haka ba in ka ji yana zuba sai ka ɗauka da gaske ne ko zai yadda a zauna na ɗauka ma shi zai biyo ka kanan yadda na je yana zuba eh. amma a ce wai ka biyo shi har sakkwato eh. har gidan mutum a biyo shi bai ma muku tarban baki ba kenan mala a'a mutumin da ya ce mu tafi inda ake kashe mutane kaga ina zancen tarba ya ce mu tafi filin sukuwa ya yi gaba ya tara mana kuma eh, abin da area boys eh kuma gashi ta abin filin sukuwan da aka yi waje ne kawai na zub da jini Shi ne dukkanin mutanen Sokoto baka ji tambayar da na musu ba ne. duk suka kira suka ba da amsa muka ce musu mutumin da aka nema da munazara ya ce a tafi filin sukuwa ya yi gaba a biyo shi wannan ya shirya a yi munazara ko ƙarya ne mayaudari ne ɗan iskan gari ne duk mutanen sokoto amsa ɗaya suke bayarwa suka ce duk wanda ya ce a tafi wannan wani ƙarya yake wallahi ɗan iska ne ba so yake a zauna ba suna buƙatar su zauna gaskiya gaban malumma saboda yadda suke karanta nusus ɗin a tsaye malam ba tare da isti'ana da shine na gaya maka ai shi ai shi murtala asada da ya amsa zaman ma musamman da me zamu fara ba wai larabcin zamu fara koya masa karanta larabcin daidai ko kuma shi wannan matsala da yake ta cakudawa yake kwado cikin al'amura na ilimi shi zamu fara gyara masa ni da mun zauna da shi din ma ban san ma fata ina zan fara ba ni ne ai matsalar ka fara gyarawa larabci kuma ai da ya shiga makaranta ai a sai ya shiga ba gaskiya ai ba za a yi ba zai iya koyon larabci a munazara ba gaskiya kam zai iya yawwa ita ma munazara ba a yi ta don koya mutane larabci ba gaskiya larabcin dole sai dai yin haƙura kawai rabu da shi sai dai ka haƙura sai ya biyo ka Kano eh in zai shiga makaranta to eh haka ne gaskiya ka ba da shawara mai kyau جزاكم الله خيرا الله يسعدك muku الخير alkhairi امين امين amin غوديا امين امين من غودي سوسي جزاكم الله خيرا حياكم الله حياكم الله jama'a muna fata Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya shiryar da mu kun ga yanda al'amura suka gudana a nan za mu dasa aya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك